أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى مجزاء. Madu ‘yan uwa wanda suke sauraronmu da kuma kallon mu a daidai wannan lokaci muna musu gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mutane da Allah muna ba da hakuri wanda suke bibiyar wannan makaranta sun cewa yau ne muka ƙoƙarin rufe tafsiri kuma ramadanan ma ya zo ƙarshe so garin ƙoƙarin yadda za mu sallami mutane yau mu kammala tafsirin wasu abubuwa sun shigo wanda ba sa cikin tsarinmu wanda mukan mu sun fi ƙarfin mu ba yadda za mu yi da su ba ma ta sha'una illa an yi sha Allah eh, ban sani ba saboda haka akwai shi dakta yanzu muna tare da shi a muna wa in uwa gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum sannan dakta muna ba da haƙuri a yi haƙuri da Allah da yanayin da aka samu kai a ciki muna maka gaisuwa irin ta addinin musulunci dakta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to a duka inda muka tsaya akwai wasu gaɓoɓi muhimmai matsalar abin da ya shafi tsaro menene yake kawo masa cikas kuma in za a magance matsalar yaya za a yi da ita wanda kowa ya san ce matsala ce da ta damu mutane so akwai wasu gaɓoɓi da ka yi magana waɗanda suke muhimmai duka bayan ka faɗi ɓangarori na su kansu 'yan ta'addan wato ina ganin in ban manta ba har wajen ɓangare wajen hudu a cewa akwai su fulanin na asali akwai wanda sun shiga rigar fulanin akwai kaza akwai kaza akwai kaza so masu saurare za su so su sake jin waɗannan ɓangarorin da ka faɗa daga waɗannan ɓangarorin da ka faɗa sannan sai a tura shin wannan matsalar ta ɓangaren fulanin nan da ake ta kuka da ita yanzu shin dakta akwai wasu abubuwa ne da suka harhaɗu har suka haifar da matsalar ta boston haka ta zama wa al'umma matsala saboda ni ina da abin ta cewa amma ta janibin addini bisa ga dirasar da na yawa matsalolin so in aka haɗa abubuwan guda biyu to sai kaga al'umma insha Allah tana iya samun mafita wanda ina ganin insha Allah dakta wancan janibin da ke magana kusan na ƙarshe-ƙarshe cewa wanda suke bangaren yan ta'addan nan wato fulanin nan akwai na asali akwai waɗanda sun shiga wato su a ina ganin zai kyau duka ya ɗora da nan sannan sai mu tafi wancan sai zaman to ita ce gaba ta biyu assalamu alaikum dakta wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wato kamar yadda muka yi bayani a baya ko a wancan zango da muka zauna wato akwai na farko akwai su wasu daga cikin wato fulaninmu na wannan yanki na wato arewacin najeriya musamman arewa maso yamma da arewan tsakiya da kuma arewa maso gabas Kuma a cikin Fulanin akwai kaso guda biyu kamar yadda na yi bayani a suna cikin gida. Ina ƙara jaddadawa ina maimaitawa cewar kashi casa'in da tara da ɗigo tara na masu aikata waɗannan laifukan a arewacin Najeriya 'yan arewa ne, Fulanin Najeriya ne, ba baƙi ba ne. Kashi casa'in da tara da ɗigo tara na waɗanda suke aikata waɗannan laifukan a inda suke aikata laifukan mazaunan yankin sun san su sun san iyayensu sun san kakanninsu kuma sun san lokacin da suke tafiya cirani kuma sun san lokacin da suke dawowa kuma akwai ƙwaƙwarar mu'amala ta dangantaka da auratayya wacce take mai tasiri da kuma ta je ka. sannan kashi casa'in da tara da ɗigo tara na cikin ɗari na masu aikata waɗannan laifuka a waɗannan zanguna namu na arewa ta tsakiya arewa maso yamma da arewa maso gabas dukkaninsu sun san al'ummun da suke aikata wa waɗannan ayyuka da suke aiwatarwa a cikin al'umma mm. to kamar yadda muka yi bayani dangane da rabe-rabensu akwai fulani zaunannu waɗanda dama nan suke zaune ba sa tafiya ko ina ko da sun yi mashekari a wani guri ma'ana wato lokacin da damuna ta ruwan damuna ya zuba suka tashi suna komawa inda bai kai nisan da hankali da mu'amala da sanayya ta zamantakewa ba ta iya gane cewar suna guri kaza kafin tukunna idan Eh, ruwan damuna ya ƙare an cire ababen amfanin gona kuma su sake dawowa inda suke su ci gaba da mu'amalarsu da mutane. Sai hmm. kuma waɗanda suke wato ɗaukar yaransu matasa masu ƙarfin jini su haɗa su da ƙananan yara waɗanda su kuma ba su wuce shekaru goma sha biyu zuwa sha hudu wani lokacin har takwas ba su tafi wani guri da akan ce ko dai a tafi kudu ko kuma a tafi wato kudancin Najeriya abinda ya shafi yankin ƙasar Yarba da yankin ƙasar Inyamurai wanda hakan ya sanya waɗansunsu saboda kyawun yabanya da kuma nuna da wadatuwa da abinci da dabbobinsu suke samu da kuma irin arziki da yalwar da aka samu ta mu'amala ta girmamawa a tsakaninsu da mazauna waɗancan yankuna ya sanya suka gwammace da zama a can fiye da dawowa nan sai dai sukan dawo su zo a motoci domin su zo su ziyarci wato ainihin yan uwansu sannan kuma kashi na gaba akwai waɗanda tafiyar yawon kiwo ya ɗebe su sun fita har daga ƙasar Najeriya sun shiga ƙasashe irin su Nijar, irin su Mali, irin su Burkina Faso da sauran ƙasashe waɗanda suke da yabanya a yankin yammacin Afirka wanda har suna iya faɗaɗa har ma ya zama wato sun kai har ya zuwa wani yanki wanda ya wuce na wato yammacin afirka ne hmm. to a dangane da suwa yake aikata wannan ta'asa wannan kashi uku kenan na wato fulani waɗanda suke cikin masu aikata wannan laifi to amma wani hanzari ba gudu ba a cikin fulanin hmm. nan akwai kaso guda hudu kashi na farko akwai waɗanda suke aikata wannan laifi kuma sun ɗauke shi aiki ne halattacce domin ita kaɗai ce mafita a gurinsu domin ba su da sauran wata mu'amala ko wata ɗabi'a ko ko wata dukiya duka ta ƙare daga iyaye zuwa kakanni akwai waɗanda aka tilasta wa shiga cikin aikata aikin ba don suna so ba sai dan ya zamar musu ita ce mafita domin ba su da tsimi ba su da dabara don yin hakan shine zai sa iyayensu da iyalansu da 'yan uwansu su tsira daga makirci da sharri da kaidin waɗanda suke aikata aiki. sannan kuma akwai fulani waɗanda suke makiyaya waɗanda wannan abin da yake faruwa ba sa son shi ba sa ƙaunar mai yin shi ba sa sha'awar shi baya burge su kuma suna neman yadda za a yi ya zama an daina aikata irin waɗannan laifuka sannan akwai fulani waɗanda tilas ta sanya su zama da masu aikata irin waɗannan laifuka waɗanda mafiya yawancin waɗannan su ne kashi na hudu na waɗanda suke zaune a dazukan kamar yadda na yi bayani a wancan lokaci cewar akwai masu sana'ar gawayi akwai masu sana'ar ice akwai fulani makiyaya sannan kuma akwai fulani masu aikata laifi sannan kashi na gaba na masu aikata laifi ah, tun daga shekara ta ah, dubu biyu da bakwai zuwa dubu biyu da tara zuwa dubu biyu da wato goma sha ɗaya zuwa da sha biyu na yi rubuce-rubuce zuwa ga hukumomin tsaro musamman abin da ya shafi jihar kebbi jihar zamfara jihar katsina jihar kaduna da jihar niger da kuma wani sashi da wato jihar da wani sashi na wato shiyoyin ƙananan hukumomi na jami'an tsaro na jihar kogi yayin da na janyo hankali akan wato fantsamar makamai a cikin waɗannan yankuna wanda a wannan lokacin makaman da suka fantsama sun haɗar da faɗawa hannun waɗanda ba fulani ba da kuma waɗanda suke ta'ammali da fulani irin waɗancan masu yin tafiye-tafiye su dawo wanda yanzu a cikin masu aikata wannan laifi akwai waɗanda ba su da jini na fulani ba su da alaƙa da fulani ba su sha'awa ko mu'amala ko ko tarbiyyantuwa irin abubuwan da fulani suke amma kuma su ma suna aikata irin waɗannan ayyuka kamar yadda wannan bincike da kuma wannan abu da nake faɗa ya samu tabbaci daga irin wato abubuwan da jami'an tsaro suka sha gabatarwa na sojoji da 'yan sanda da kuma wato hukumar tsaro ta farin kaya waɗanda suka faru a wasu jihohi na kaduna a wasu jihohi na plateau jihar Benue, jihar Gombe, jihar Kogi, jihar Kaduna da jihar Katsina kanta da kuma jihohin Sokoto da Zamfara. Duka waɗannan jihohi an samu waɗanda suke ba su da wata alaƙa da Fulani kuma ba Fulani ba ne, kuma an same su da aikata irin waɗannan ta'asa wato abin da ake cewa satan mutane ɗan kuɗin fansa ko kuma wato shiga garuruwa don a kashe mutane a sace dukiyoyinsu ko makamantansu. To wannan kenan. sai kuma wato an samu waɗansu tsirari na baƙi masu shigowa su yi abin da ake cewa fatoci ko kuma cirani waɗanda hmm. su idan suka shigo da yawa yawansu baƙi ne 'yan cikin ƙasar najeriya da suke da alaƙa da wasu daga cikin wato cakuɗeɗeniyar yarika wanda ya haɗa da ana iya samun bahaushe da bayarabe da inyamuri da tibi da sauran makamantansu sun cakuɗa sun haɗu tare suna aikata irin wannan ta'asa da kuma makamai masu muni a hannunsu irin bindigar AK47 da sauran bindigogi kuma a cikin mu'amalarsu ta yau da gobe suna yin mu'amala ta cinikayya ta makamai a cikin waɗannan dazuka da sauran miyagun gurare da kuma sauran maɓoya da ake da su na wato yankunan wasu daga cikin birane na arewa ta tsakiya da kuma wato arewa maso yamma da kuma wani yanki na wato arewa maso gabas waɗannan sun kasance abin kamar da nake fatauci wani zai mamaki ya tambaya ce a me dakta yake nufi da fatauci a nan to bari in yi sharhi domin wanda ya samu wato kalubale a cikin oloshi ya zama ya samu warwara waɗannan su mm. abin da suke yi idan suka tare hanya ko suka je garuruwa suka samu bayanai da waɗanda suke da abin hannu suka sato su in suka shigo daji sai su samu zaunannun masu aikata wannan laifi sai su sayar musu idan suna buƙatar miliyan goma sai su sayar musu miliyan biyu su su karɓi kuɗi su kuma su ban musu su a hannunsu su kuma su fice daga dajin su buƙatar su ta biya su sayar da bindigoginsu su sayar da waɗanda suka kato ko kuma waɗanda suka farauto da zummar cewar sun kamo su domin a ba su kuɗin fansa a karɓa sai su wasu hannun zaunannu waɗanda suke a cikin dajin su kuma su ci gaba da tattaunawa da dangogi da abokai da hukumomi da kurinsu na waɗanda suka shafi waɗannan da aka kama wanda aka jinginan musu ko aka fasan musu domin su waɗancan 'yanci rani dama suna zuwa ne su yi farauta su samu wato abin da ake cewa ɗan abinci ko kuma su samu jarin da za su samu damar su fantsama su je inda za su so gundugogi da sauran albarusai waɗanda za su dawo cikin wannan dajin su sake saidawa. a lokacin da suke ƙoƙarin sai da makamanku wani lokacin Eh. yanzu dakta karka ce na datse ka idan masu saurare suna iya fahimtar cewa fa kamar cikin bayananka akwai hmm. maganar cewa wato su su kidnappers din idan sun kamo a da ba su suke kamo ba su a zaman kawai in an kamo ajiyar suke yi su aikin su kenan masu kamowa daban masu eh, wato ba zaman aikin su kenan su suna yin aikin kidnapping amma hmm. akwai yan kirani masu fatauci hmm. waɗanda su in suka zo su ma za su yi aiki irin wannan amma idan suka yi yawwa za su yi in suka yi kidnapping sai cikin yan kidnapping zaunannu na cikin daji kuma sai su fansan musu da abin da suka wato yau kidnapping ina mata an fahimce ni na gane wato su kidnapping din ma akwai yan tirana akwai waɗanda suke mazauna gari ne ɗinkin nafin ɗin da haka yadda dai mutumin da yake mai cila ya zo da kayansa zai siyar wa jama'a da yake mazaunin guri ne in yana da wani uzuri kusa yana so ya tafi ko da karyar da kayan zai yi ba ruwan shi shi dai ya karba abin da zai karba ya gama akwai wanda su haka suke ta'amuli da harkar eh akwai waɗanda su amma mafi yawancinsu an fi samun su cikin masu sana'ar sai da makamai yayin da suka zo da bindigoginsu suna ƙoƙarin sayarwa wani lokacin bindigogin ba sa shiga a kan lokaci so sai su yi amfani da wannan damar sai su ƙara zuwa siyo farauta na wato sato mutane su ne mafi yawanci suke aikata aikin tarewa a bisa hanyoyi kuma suna da mu'amala da wato yaran yaran waɗanda suke cikin daji saboda haka sau da yawa yaran yaran waɗanda suke cikin dajin sun da dama su ne suke kai su inda za a sayar da waɗannan makamai su ne kuma suke ɗaukar su suna nuna musu hanyoyi inda ake samun wato masu wucewa da kuɗaɗe da 'yan kasuwa da sauran makamantarsu ma'ana wato su kansu a cikin dajin su ma informers ne a irin waɗannan masu farauta masu masu fatauci wato 'yanci rani amma su waɗannan masu fatauci ba suna zuwa dazukan ne musamman saboda su je su aikata wannan aiki ba mafiya yawancinsu suna zuwa ne dalilin cinikin albarusai ko cinikin makamai ko kuma cinikin waɗansu abubuwa na bukace-bukace na su waɗanda suke zaunanu a cikin dajin masu aikata irin waɗannan laifuka ko kuma sau da yawa ana samun irin waɗannan sukan zauna a cikin gefen dazuka a garuruwa waɗanda suke a gefen dazuka da sunan cewa sun zo yin wata sana'a ko wani abu mai kama da haka yana daga cikin kurakuran al'umma da aka sauki baki ba tare da an san waɗannan baki daga ina suke da suke yi kuma in sun tashi da safe babu mai bibikon cewar me suke yi ina za su ina suka je ina za su yaushe za su dawo daga ina suke kuma da wa suke mu'amala da sauran makamantansu duk da yake misali za ka iya samu wanda yake zaune misali a yankin faru ko kuma yankin dumburum ko kuma yankin kwashabawa ko yankin mayasa ko yankin kware kuriya yana yin zaune a wannan yanki da sunan bako wanda yake ya zo wata sana'a wacce ake iya gani a bayyane amma a zahirin gaskiya yana da wata mu'amala wacce za ta iya sa shi ya yi shatar mota tare da direban da ya san yadda ake aikata waɗannan laifuka ta tafi yankin ilela ko yankin silame ko yankin koko ese ko yankin mai yama ko yankin shanga ko kuma yankin yawuri ko kuma yankin rijo ko yankin danko sabu ko su shigo ta abin da ya shafi yankin laraba wato ta ta sakaba su gangara su shigo yankin abin da ya shafi bena su yankin wato su shigo yankin ɗan sadau ya shigo daga nan watakila har ya zuwa unguwar gyauro a yankin tsafe ya sayar da rikitan shi sannan kuma ya sake dawowa ta titi ko kuma ya bi ta babur dauke shi ta daji a sake komawa da shi cikin wancan yanki na mayasa ko kwashabawa ko faru ko ko ko dumburun ko makamantansu inda yake zuwa ya kwana ma'ana wato akwai waɗansu direbobi da a kowanne daga cikin yankuna da waɗannan abubuwa suke faruwa sun san masu aikata waɗannan laifi kuma sun san waɗanda suke zuwa da mu waɗannan mugayen kayayyaki kuma sun san hanyoyin da suke ɗaukar su tafi da su ba tare da jami'an tsaro wato ainihin diddigin yadda za su shiga masu ba kuma ko da ma sun hanyoyin da jami'an tsaron suke saboda sabo da aka yi da waɗannan direbobi suna bin waɗannan hanyoyi in sun zo ana da zargi da tuhumar cewar kuma akwai haɗin baki ga su waɗannan bargurbin jami'an tsaro ko kuma ana yi musu ta goma shi irin wacce ake cewa toshiyar baki ko kuma wato ana yi musu irin abin nan wanda daga nesa za ka wa bara gurbin mataccen jami'in tsaro sabuwar naira ɗari biyar ko naira ɗari ko naira ɗari biyu don haka su Allah Allah yake ka so gurin ya karɓa ka wuce ba sai so yake ka so gurin ya bincika mai ka ɗauko ba saboda haka wannan shine shine wato abin da yake akwai mafiya yawancin su ba sa yin cinikayyar a inda suke wanda yake wancan yanki da baina ko yake yankin wato faskari ko sabuwa ko ɗandume ko yankin birnin gwari ko yankin kagara zai iya tasowa ko ta yankin eh, wato gidan waya zai iya tasowa daga wannan yanki ya yi tafiya tsawon wuni suna tafiya da mai babur ko kuma suna tafiya ta barauniya hanya da direban da ya san barauniyar hanyar don ya je inda zai yi cinikayyar abin mugun abin shi da ya ɗauko sannan kuma su dawo a wasu lokuta kuma sukan ajiye waɗannan makamai a tsakiyar inda suke misali wato sai a zo kamar dole kaina wanda yake zaune a faru ko ko wanda yake zaune a yankin bai aduwa kamar misali bangola ko abin da ya shafi can wato abin da ya shafi yankin zangon daura ko yankin bakara ko tun daga wajen mai gasari sai zo ya ajiye abin shi a gurin wani wanda yake yi mai wato ke ruko a kukoki don cikin yankin mashi amma kuma ba nan za a sayar da abun ba sai za a sayar da abun sai ka tsinci wannan makamin kuma za a bi a sayar da shi a wani yanki ne wanda ya shafi watakila yankin tsohon garin birnin gwari ko kuma dogon daji ko kuma eh, wato yankin eh, tambuwal ko kuma tsakanin saɗaɗan misali eh, raba da kuma wato ƙaramar hukumar bakura ko kuma tsakanin yankin bakura da wato a yankin abin da ya shafi eh, kaya a yankin maradin ko kuma yankin wato faru a yankin maradin ko kuma wato wani yanki da ya shafi yankin anka ko yankin Bukuyin, ko wato eh, bayan su jan gebe da sauran makamantansu to duka waɗannan su ne abubuwan da ke faruwa to ana fatan wannan gwiwar ya warware ta warwara wacce ya kamata ka warware ta duk tabarin gaske gaske ita wannan a matsala in ka iya ci gaba ka dora daga inda kake bayani kafin wannan yawa to saboda haka idan muka ɗauki kashi na gaba na masu wato aikata ah, waɗannan laifuka akwai waɗanda suke baƙin haure ne waɗanda ba 'yan cikin gida na ƙasar Najeriya ba amma ba su taka kara mm. karya ba kuma idan suka zo suna shiga zango ne suna shiga wato ƙungiya ko kodaba na waɗanda suke aikata laifin na cikin gida ba sa ware kansu amma ba su taka kara sun karya ba hakan ne ya sa ban ce kashi ɗari bisa ɗari na cikin masu aikata wannan laifi wato a dukkaninsu 'yan cikin gida ne ba amma kashi casa'in da tara da ɗigo tara ma'ana wato ragowar abin da ya rage bai taka kara ya karya ba kuma bai kai ga abin da wato hukumomin gwamnati suke yayatawa da kuma rashin kwantar da kawunansu don su karatu su kuma fahimci hmm. lalle halin da ake ciki sannan su saurari shawarwarin masana akan hanyoyin da ya kamata a bi da dabarun da ya kamata a yi amfani da su domin magance wannan matsaloli. An yi min tambaya da cewar hmm. wato menene ya sa ba a iya magance wannan idan na fahimci tambayar ko kuma wato malamai mai ta tambaya? eh abin da ke gaba na gaba mm. kaga yanzu kullum abin da ke damun mutane yanzu mm. kaga a harkar ɗaukar soja a najeriya ko wani jami'in tsaro sai a ce ba za a ɗauki mutum ba sai yana da fast credit a cikin fast credit nan sai akwai english akwai mass to mm. sai ka samu da wani bafulatani a ƙauye Mm. wanda kwata-kwata in ka ce ma eh a duniya bai ma san me ikin eh ba amma yana iya buɗe bindiga iwar da za ta sannan ya haɗa ta so mm. kaga sai wannan ya nuna cewa ashe iya sarrafa bindiga ba shi da alaƙa da sanin abcd so kullum mm. abin da ake ta tunani duka mutanen da rayuwarsu a daji take a wai menene ma farko tukunna wani abubuwa ne suka harhaɗu suka ku fulanin nan cikin wannan matsalar to zan yi shimfiɗa a nan wato hmm. na farko dai idan mun duba addinance hmm. za mu kalli ko da yake ba na son shigo gonar su malam amma dai ba haka ba ne ai ai eh. wannan ka'idan na balligu anni wadau eh. aya wato kuma wato maganar addini ai ta wace taka ce dakta hmm. sannan ka yi ta baka da ido akan ta shine matsala ai e wato idan muka dubi tarihi ya nuna a dukkanin waɗanda suka fi wayewa da gogewa a duniya da kuma wato ƙirƙirar waɗansu abubuwa ko kuma sanin abubuwa kamar daga sama ya shafi wato baiwar makiyaya domin wato shi makiyayi tamkar akwai wata baiwa da Allah ya ɓoye ta arziki wacce ake samu yau da gobe sakamakon wato mu'amala ta wani sirri da Allah ya ɓoye a cikin wannan sau da yawa waɗanda suke aikata waɗannan laifuka waɗanda suke cikin makiyaya za ka samu lallai ko abin nan da ake cewa ko bihin ba su sani ba amma akwai da yawa yawansu masana alkurani amma ba masu hmm. fahimtar alkurani ba domin akwai wato aramomi a cikinsu akwai waɗanda suke a cikinsu wato har akwai waɗanda suke malamai ne masu wa'azi amma ba lallai ne ba ni da tabbacin cewar sun yi karatu wanda suke na fahimtar wato a funun ma'ana fannoni da ɓangarori na wato a fiƙihul ƙoran da kuma fiƙihul hadis da kuma fiƙihul hayat ma'ana wato fahimtar hmm. rayuwa kuma sigar fahimtar addini ta sigar fahimtar alkur'ani da sauran abubuwan da suka shafi bayanai da shafe shi ko kuma fahimtar ilimin hadisi ko kuma ilimin fiqhu da sauran makamantansu amma dai zaka samu a cikinsu su da su da 'ya'yansu zaka samu akwai da yawa waɗanda suke wato sun haddace wani abu mai yawa na alkur'ani ko kuma sun haddace alkur'anin ma ko kuma wato suna iya yin bayanai akan hata da waɗansu littattafai muhimmai na addini <clears throat> to abubuwan da suka wannan shimfiɗa kenan abubuwan da suka oh. taru suka cikurkuɗa kuma suka kai mu ga halin da muke ciki abubuwa ne masu yawa wanda ban sani ba zan yi ƙoƙarin in yi oh. su a takaice saboda watakila ba da ya zama muna da wadataccen lokacin da za mu iya tahalilin su bayan ɗaya ba. Shi wannan matsala in ka lura a dukta Mm. muna da abin da malaman balaga suke ce masa al-itnab da kuma al-ijaz mm. duk matsalar da ba ta buƙatar a takaita ta dakan aka takaita ta to matsala ne to a yanzu kuma ta ganin kowace gaba idan ka ɗauke ta lura da matsala ce da al'ummar mu take bukata a lokacin mm. da zan iya ce maka ko in ce maka babu kusin karancin da suka san matsalar nan wanda za su yi ta halilinta to ina ganin hmm. gaskiya kowace matsala in an zo kanta a buɗa ɗin ba matsala ba ne inda lokaci ko ba a gama ba ana iya sa lokaci a ci gaba don wannan kamar nauyi ne a kanmu ina ganin kana iya buɗa ta ba matsala ta matsala ta ɗaya to insha Allah eh to insha Allah to kamar yadda hmm. wato eh, na fara bayani eh, waɗannan hmm. matsaloli sun samu eh, sun samu asali daga abubuwa masu yawa matuka wasu daga cikinsu kamar yadda na fara zan yi bayani ga su kamar haka abu na farko shi ne lalacewar mu'amala ta wato shigar cin amana tsakanin manoma da makiyaya da kuma wato rawar da akwai rawar da 'yan siyasa suka taka akwai rawar da sarakuna suka taka akwai rawar da wato 'yan boko na kan katanga waɗanda su ba 'yan siyasa ba kuma su ba masu sarautar gargajiya ba suka taka ko kuma suke takawa har yanzu sannan kuma akwai matsala ta bara gurbin jami'an tsaro sannan kuma wato akwai matsala ta zalintar bafulatani a sunan wanda ba shi da ilimi kuma bai bambance tsakanin me ake nufi da hukuma da hukunci ba to wato a nan bari ɗauke su ɗaya bayan ɗaya hmm. lokacin da ake matsala ta farko dama ka faɗi cewa matsalar cin amana tsakanin makiyaya da su kansu manoma ɗin Yawwa. to a lokacin da wato ya zama ana samun fulani suna yin wato rani kuma su yi wato abin da ake cewa mashekari ma'ana hmm. tashi a lokacin da za a yi shuka su koma wani guri a can baya tun zuwan turawan mulkin mallaka da suka fahimci zamantakewa da kuma muhimmancin fulani a cikin al'umma sun fitar da abin da ake cewa wato makiyaya wannan makiyaya an samar da ita ne tamkar a matsayin iyaka na inda bafulatani zai bi ya sami yabanya ya ci abinci kuma da inda zai iya zuwa ya zauna a matsayin inda yake zaune da iyalan shi to sai ya zama yau da gobe ana ta samun cin dunduniya tsakanin wato manoma da su makiyaya sai ya zama duk shekara sai manomi ya canza inda ya sanya bishiyar bishiyoyi an yi amfani wato a arewacin najeriya an yi amfani da bishiyoyi guda uku zuwa shida wajen sanya iyaka ga gonaki wanda zai zama ya sauƙaƙa rigima ta fahimta a tsakanin magada kuma ya sauƙaƙa rigima ta fahimta a tsakanin iyakar mai gona da kuma inda bai kamata sanuwa ta tsallaka ba waɗannan abubuwa da aka yi amfani da su an yi amfani da ababulo wanda waɗansu suke ce mai bini da zugu hmm. yawa amma bini da zugun wato ya danganta da yadda kowanne yanki domin yankin sokoto in na ce su yankin sokoto na nufin sokoto ke bizan fere da kiran shi daban inda kuma wato yankin Kano ke kiran shi daban haka nan sauran wasu daga cikin yankuna to shi wannan ababulu an kasance ana sanya shi a kan iyakokin gonaki na ɗaya kenan na biyu ana sanya iccen ƙaya wani yana fitowa wani kuma in an sanya shi sai ruwan damuna sai ya tashi kamar misali iccen fara ƙaya akwai guraren da hmm. yake tashi bayan an shuka shi akwai guraren da kuma ko da an dasa shi yana nan dai a matsayin shi na kasgani ba zai nuna ya ci gaba da girma ba kuma zai bushe amma ba zai karye ba domin ko da gara tana shan wahala kafin ta wato ainihin lalata shi sannan abu na uku an yi amfani da lalle a waɗansu wurare, ana sanya iccen lalle a kewaye yankin gona domin ya zama shine iyaka ko kuma a sanya shi a bakin gefen labi ma'ana wato gefen hanyar da shanu suke bi ko ko a ce wato makiyaya sannan abu na, uku an kasance ana ɗebo ana ɗebo abinda ake cewa wato itaciya irin na manya-manyan wato gumagumai da aka sare a cikin gona sai a zo sai a sanya shi jefi-jefi yadda makiyayi in ya zo ya san cewar idan ya tsallaka wannan gurin wato ya tsallaka iyaka ya saba da yarjejeniyar da take tsakanin zamantakewa na nan makiyaya ne nan kuma gurin noma ne sannan abu na biyar a waɗansu gurare akan yi amfani da wato haƙa rami ko kuma a sanya zogale kicin zogale a kewaye bisa iyaka da shi idan dabba ta zo ba zai bari dabba shi ta taɓa wannan zogalen ba ballanta na ta tsallaka wannan zogalen ya ciwo wani abu wanda yake ainihin wato a cikin gonakai wannan wato abu na na gaba kuma wanda shine na na ƙarshe akwai guraren da suke yi amfani da tamfafiya ko kuma waɗansu daga cikin itatuwa waɗanda in an dasa su sukan yi tsoro su tashi ma'ana daidan ya zama cewar alama ce ta alami wanda yake nuna cewar nan fa iyaka ce wanda kamata ka bar dafa ka ta tsallaka ba to sai aka fara samun cewar manoma duk shekara suna cirewa suna matso labi saboda haka suka ci gaba da matse labuka wannan sai ya ci gaba da harzuka wato ainihin makiyaya suna tsallakawa cikin gonaki domin tun da an tsare inda za su yi kiwo kuma dabbobinsu sun to da su suna da yawa saboda haka ya zama kulawa ko ko control na su waɗannan dabbobin zai zama musu wani abu mai matuƙar wahala saboda an ci inda bai kamata a ci ba to a cikin wannan yanayi sai ya zama ya fara tilasta wato su makiyaya suna tashi daga wasu yankuna suna motsawa yankunan da suke da dazuka masu faɗi lokaci zuwa lokaci suka fara yin ƙaura zuwa waɗansu sansanai zuwa waɗansu gurare masu nisan duniya kamar yadda muka yi magana yankin kudu maso eh, a maso kudu kudu maso yamma da kuma kudu maso gabas saboda ka sai suka lura da cewar ai ma can akwai yabanya wasu ita mai mai faɗi to ragowar fulani da suka kasance a nan a cikin gida sai ya zama da zaran wato dabbar ba fulatani za ta tsallaka ta tsinki ganye na masara ko na dawa ko na gyada ko ta yi ɓannar da ta taka kara ta karya ko kuma ta yi ɓannar da bata taka kara ta karya ba amma sai ya zama manomi sai je kai karar bafulata ne gidan mai unguwa to tana aka fara da aka fara tsakanin mai unguwa ba zai kai magana gaban gashi ba shi ne zai yi kokarin ya ga ya kashe wutar wannan magana to ta ake kashe wutar wannan magana zai zama tarar bafulata ne maƙudan kuɗaɗen da ba zai iya biyan su ba sai ya sayar da sanuwa daga nan sai zance ya fara faɗaɗa masu unguwanni suna samun wani abu wanda daga ta za samu sai zama daga tai sun koma sa ido akan masu unguwanni akan irin waɗannan shari'o'i suna zare idanun don me ake yin wannan shari'a a gurin mai unguwa ya kamata a ce wannan shari'a a in an samu mai unguwa ka kawo gabana don in yi abin da ya kamata to waɗannan hakimai yawa yawan su ba sun yi wannan ne domin suna son a samu maslaha ba a'a don faɗaɗa abin da su ma masu unguwanni suke tatsa a jikin waɗancan fulani su ma ya zama suna tatsa to sai a haɗa kai da mai gona da mai unguwa da kuma wato eh, eh, dagaci daga nan abin ya faɗa da ya kai ga hakimai daga nan tukunna jami'an tsaro suka fara shiga na ƙananan hukumomi su ma suka fara zare idaniya ga masu wato ga tsani wanda kuma ya kai ga su in sun jo za su tafi wato da abin nan da ake cewa AK47 wannan dai mun diga da muke da ita saboda haka sai ya zama wato eh, ya faɗaɗa maimakon ba fulatani zai sayar da sanuwa guda ɗaya idan dan shi ta yi ɓanna zai zama su ya sayar da dabba goma sai aka fara samun gurbin jami'an tsaro na sashi-sashi ta 'yan sanda da sauran makamantansu wanda wani ma zai sanya a je a koro dabbobin bafulatani a zuwa ajiye su sai a ajiye su kimanin kwanaki bakwai ko goma sha biyu yayin da aka gama wannan shari'a bafulatani an sa ya ɗauki manya-manyan bujimai manyan shanu ya da. ya ba da kuɗin a matsayin cin hanci sai kuma ya zama yayin da zai ɗauki ragowar dabbobin shi sai hukumar wannan tsaro sai ta ce to ai kuma sai ya biya kuɗin abincin da aka rika ba su a tsawon kwanakin da suka zauna ba fa shi ne ya ce aje mai dabbobi ba a'a zuwa aka aka koro su shi kuma aka saka shi a wato a gurin tsaro na inda ake cewa SEL ko kuma wani guri wanda aka tanaza domin ɗaukar mataki na ajiye wanda ake zargi kafin a aiwatar da abin da ya kamata <clears throat> a wasu lokuta eh, wato sashin shari'a ya taka rawa shi ma mai yawa yayin da wasu daga cikin bargurbin alkalai su ma suka rinka shiga ana damawa da su wato sai ya zama mai unguwa ya tatsa dagaci ya tatsa hakimi ya tatsa jami'in tsaro na farin kaya ya tatsa jami'in 'yan sanda ya tatsa da sauran makamantansu har ya zuwa lokacin da ya zama wato ƴaƴan waɗannan fulani da suke a waɗancan gurare musamman wanda suke tafiya kudu maso kudu da kudu maso gabacin najeriya suka fara zama wato wato masu tsageru da kuma wato irin fulani baƙi waɗanda suke shigowa suka shiga cikin su ma fulani zai zama an fara yin abin da ake cewa ɗauki ba daɗi idan suka zo za su tarar da mai gona ya yanke ya girbe amfanin gonar shi amma bai cire ba sai su zuba su kawai sai su ci idan mm, eh, ya yi magana sai su afka mai dalili shine suna son sauran jama'an yan uwa da dangi na garuruwan wanda wannan manomi ya fito su yi tanka sai abin ya fantsama sai zamto a cikin irin wannan yanayi wato sai zama jami'an tsaro suna yin fito na fito da waɗannan eh, wato fulani da musamman waɗanda suka kasance sun samu gogewa abinda ake cewa exposure daga yankin abin ya shafi yankin ƙasar yaraba da yankin ƙasar yamurai da kuma wanda suka je wasu gurare suka fara samun mu'amala ta hannun waɗanda suke aikata laifuka na fashi da makami da sauran makamantansu wanda dama fantsamar makamai ta daɗe matuƙa gaya ta yi tsawo a waɗancan yankuna na kudu maso kudu da kudu maso gabas da kuma kudu maso yamma wanda duk wanda yake bincike akan matsalolin tsaro ya sani cewar wannan matsala da ta zo mana arewa yanzu wacce ake cewa ta wato eh, satan mutane don kudin fansa ana cewa to kidnapping ko kuma fashi da makami wani abu ne wanda a shekaru duk wanda yake da shekaru irin namu masu hamsin da yan kwanaki yana da tabbacin cewar an san waɗannan abubuwa sun daɗe suna faruwa to wannan gogayyar mu'amalar yau da gobe sai 'ya'yan waɗannan fulani suka gane cewar shi da ake tsorata iyayensu ne su jami'an tsaron nan da mai suke zuwa bindiga sai suka fara wato samun waɗannan wato makamai a hannunsu kuma sai ya zama wato sakamakon ta fara samun waɗannan matsaloli na tsaro na gwamnatin tarayya sai ta shigo da abin da ake cewa hukumomin tsaro na 'yan sanda masu gogewa ta musamman wato mobile sai zama wato an sanya su suna cakuduwa da jami'an 'yan sanda a jihohi suna aikata waɗannan abubuwa na ƙoƙarin kare da kuma samar da magani ga wato matsala ta ta wato makiyaya da manoma turmakon da suka zo su zama masu kishi masu yin aikin da ya kamata sai zama tamkar wata kafa ce da ake amfani da ita wajen koyawa da kuma wato yin amfani da tatsar su waɗannan fulani ta hanyar wato hatta da koya musu wasu mu'amaloli na shaye-shayen abin da ya shafi wiwi eh, ya shafi wato eh, shaye-shayen kayan maye da kuma wato eh, samun mu'amala da gurbin jami'an tsaro yayin da suka fara samun suma bindigogi a hannunsu to sakamakon haka sai wato kullum shanun filanin nan suna karewa kuma aka zo aka kawo sojoji su ma mun sha jin ire-iren korafe-korafe waɗanda aka samu yayin da ake samun waɗansu daga cikin wato hukumomin tsaro gaba ɗayansu ko kuma abin nan da ake cewa joint task force eh, haɗaka ta jami'an tsaro zai zama an same su da cutar da waɗannan fulani har ya zuwa lokacin da ba fulatani ya fahimci cewar wato eh, eh, ak-47 guda ɗaya ta fi bindiga domin da bindiga zai iya zaunawa a daji lokaci guda ya kamo wani kuma ya ce a bashi miliyan goma miliyan biyu miliyan uku miliyan ashirin miliyan biyar kuma ana tsima a sai da wancan a sai da wancan a sai da wancan wannan bigiran kenan a oh. bigire na gaba a yayin da muka fara bayyana rubuce-rubuce wanda na tabbatar da cewa ba za a rasa waɗansu waɗanda suka gabace ni tunda ba zan ce ni ne na zama akan gaba ba wajen yin rubuce-rubuce da janyo hankalin hukumomin tsaro hukumomin gwamnati a fansamar makamai yayin da kamar yadda na faɗa a yankin abin da ya shafi kamar yankin su caka a yankin karamar hukumar kangiwa yankin su wato kanta a yankin karamar hukumar bilgi kamar yankin kaware kawara da kuma bayan su shanka da waɗannan iyakoki wanda suka ziriri suka yankin tsamiya da lolo da ilo waɗanda suke kamar wato wata hanya ce wacce take da kwarar mu'amala tsakanin kan iyakar Najeriya da kuma wato ƙasar Niger da kuma ƙasar Benin. To a wancan lokaci ba zan manta ba lokacin da muke mukan je na lokacin da nake kan ba, mukan yi tafiya ko da daddare ko da rana zuwa gaya ko kuma zuwa Malabil. Malabil a cikin ƙasar hmm. Niger ne. Eh, gaya kuma eh, eh, gaya a cikin kasar Nijar ne Balabil kuma wato a cikin kasar Togo ne a kasar Benin ne to a wannan gurare duka suna da kusanci da yankin Kamba to akwai iyaka wacce ake cewa free zone tsakanin iyaka kasa da kasa ana samun wani kamar wanda ya san yadda kasar zazzau suke gine-gine kuma wato kasar yankin Zamfara ba a hada katanga da katanga sau da yawa an baya yanzu da ake samu sauyi na mu'amala ba to kamar wannan shi ne kamar free zone duk kowace tsakanin kowace ƙasa da ƙasa a duniya akwai inda ake cewa free zone in kan iyakar inda eh, eh, sojoji da eh, jami'an immigration da custom da wane ne suke na Najeriya akwai kuma wata tazara da take ko kilomita ɗaya zuwa biyar kafin tukunna ka je ka tarar da wato ah, iyakar ta shiga ƙasar Nijar. To a wannan gurin idan mutum ya aikata laifi Ƙasar eh, Nijar ba ta da hurumin ta shi ɗan Najeriya ne. Ƙasar hmm. Najeriya ba ta da hurumin ta kama shi. Shi ta ake cewa da wannan guri prison. Wanda yake akwai dokoki da daga baya tsare-tsaren mu'amala da zamantakewa na wato mu'amala ta ƙasa da ƙasa da kuma mu'amalar ƙasa ce suka zo suka yi tanaje-tanaje. To muhallin shahid da nake son yi magana a nan shine a wannan lokacin idan ka je wato gaya za ka samu yadda ake kasa tumatiri a wani gefe ana kasa bindigogi manya da ƙanana da sayarwa hakan nan a yankin wato malabil sannan kuma an ka ɗauka ka tafi daga na haka kai fara ku saboda a lokacin nan da muke tafiye-tafiye da yawo a ƙasa da kuma yawo a raƙuma da jakai mukan tafi har gurare masu nisa inda ba za mu iya dawowa ba sai dai mu bar su masu dabbobin su dawo kuma tsaye da motoci mu dawo saboda gajiya da kuma wato rashin sabo to a wannan lokutan za ka samu akwai ƙauyuka waɗanda suke masu yawa waɗanda ake samun ana yin wannan sana'a ta sai da bindigogi kuma a irin wannan guri na prison ana samun gurare da dama kuma waɗanda suka san lokacin da na zauna a yankin shinkafi da yankin isa da yankin sabon birni sun san idan shugabannin eh, tsofaffin shugabannin ƙananan hukumomin nan suna jina sun san garuruwa da wasu ƙauyuka waɗanda ba lallai ne kai tsaye iya tuna sunayensu ba akwai wani gari wanda sardauna ya yi rijiya tun zamanin shi wannan rijiyar hmm. tafi aka yi wanda mutane suna towa daga kimanin wasu sama da kilomita saba'in kafin su zo wannan rijiyar su ɗebi ruwa zuwa ƙauyukan inda za su je su sha to a gurin wannan rijiyar shi ma yana daga cikin gurare na farko inda na fara ganin ana ciniki inda na fara ganin wato ana zuwa da bindigogi akan eh, AK47 a jikin raƙumi an zo ɗiban ruwa kuma a ɗebi ruwan kuma a tafi saboda haka yana cikin guraren da na fara yin rubuce-rubuce da janyo hankulan wato mahukuntar tsaro a ita wannan jiha ta wato zamfara da kuma jihar sokoto kuma can yankin silami da yankin augi wani yanki da ya shafi yankin Bashaka da kuma wancan yanki na Kamba da na faɗa da kuma yankin can ƙasa da Raha a cikin ƙaramar hukumar Niger wasu ƙauyuka su ma waɗanda na gafe abubuwa irin waɗannan da kuma wato nan yankin wato a tsohon garin a sabon garin Yawuri hanyar da za ta dawo da kai ta kawo ka wato Rijau a nan gurin wata hanya ce mugunyar hanya matuka domin ba zan taɓa mantawa ba wato shine guri mafi eh, haɗari da na taɓa samu a farkon rayuwata a lokacin da nake yawace-yawace da faɗi tashi da bin diddigin yadda abubuwa suke gudana a wannan lokaci. Saboda haka a wannan lokacin in har kana ɗauke da mota babu yadda za a yi kai ta na uku ba ka ɗauki mutane ɗauke da bindigu ba. Kuma a wannan lokaci jami'an tsaro mun janyo hankalinsu ta hanyar wato faɗakarwa da kuma tarurruka waɗanda muka samu damar shiga cikinsu kamar yadda nake ta addu'a ga wato tsohon kwamishina na jihar kebbi malam ibrahim gini, allah ya ji kanshi ya gafarta mishi ya yi yunƙuri ya kuma ɗauki ya yi ƙoƙarin wato sanya mizani na ƙoƙarin jami'an 'yan sanda da waɗannan ƙananan hukumomin da muka kawo rahotanni cewar su ɗauki matakan abin da ya kamata kuma a ci gaba da bashi bayanai wanda daga baya na bar wannan yankin zuwa wato wani yanki na arewa maso gabas saboda waɗansu dalilai to saboda haka kaga idan muka duba an samu tuhume-tuhume da zarge-zarge na cewar ayyukan shige da fice da ake waɗanda suka saba suka da ƙasa da ƙasa wanda ake cewa smuggling masu wato harka fasa ƙori sun taimaka wajen shigo da wasu rarkin makamai da suka fantsama akan waɗannan iyakoki na wato kan iyaka tare da eh, haɗin kan gargurdin jami'an tsaro waɗanda suka yi aiki a waɗannan lokutan a waɗannan guraren domin ba zan taɓa mantawa ba ko wani jami'in ɗan sanda na yankin ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin da ya furta abin da ba na taɓa mantawa lallai lallai Kin ka sake rubutawa wata hukuma cewar ana yin mu'amalar cinikin bindiga a wannan yankin mu za mu sa a kashe ka wannan kai eh ido da ido ya bayyana mun haka a cikin shagon a cikin ofis ɗin shi na aiki ni da shi da wani jami'in tsaron shi wanda ina sa ran cewar na san zan iya tuna inda yake yanzu amma shi jami'in tsaron da ya gaya mun wannan maganar ba zan iya sanin cewar yana nan raye ko yana aiki ko ya bar aiki ba amma abokin aikin shi wanda ya faɗi wannan kalmar a gaban shi ina kyautata tsammanin ina sa ran in ba ta dauke shi aka yi daga inda na ta yana aiki ba zan iya cewa na san a yana aiki a yanzu kuma dukkaninsu suna ji na waɗanda suke ji waɗanda na yi wa waɗannan bayanai a tsakanin waɗannan jihohi da na yi magana eh, ina sa ran cewar sun yi suna sauraron mu ko kuma ga wata kafa da za ta sa ji abin da nake faɗa su shaidu ne akan waɗannan rubuce-rubuce da bayanai da na rinka badawa na janyo hankali a waɗannan lokuta. Wato, Assalamu alaikum. Alaikum salam. Kace akwai jami'in tsaro da ya taba faɗa maka gaba da gaba ba wai sako ma. Hmm. Saboda ka a wannan lokaci akan harkar makamai da ake a wannan wurɗin ya iya hmm. kallon ka ce zai iya kashe ka ko su sa a kashe ka a wannan yanki in ka ƙara fitar da wani abu da yake da alaƙa da wannan abu wannan abin gaba da gaba yake faɗa maka ko sako yake bayarwa ba sakon yake marawa ba kamar yadda na ce gaba da gaba a cikin ofis ne shi gaba da gaba a cikin ofis ne shi wannan ba zan taɓa mantawa ba to gwiwa ta insha Allah ma amin irin wannan irin wannan barazanar na sha da ita wata ta kai tsaye wata ta hanyar waya wata ta hanyar sakonnin eh, kata kwana da sauran makamantansu tun na yin rahoto na ba sanarwa hukumomin tsaro eh, ba a ɗaukar matakin da ya kamata har ma ya kai ga halin da nake ciki ya daina sanarwa ko wace irin hukuma sai dai in wanda eh, wato suka yi irin wannan in ta hanyar waya ne na kan ba su amsa da cewar idan dai Allah Ubangiji ya kaddara cewar kai ne ajalina ko ku ne ajalina babu makawa ku ne za ku zama ajalin kuma hakan nan zan tafi babu makawa in kuma ba ku wani cutu dabarar da za ku yi hakan ba zai taɓa faruwa da kai ga kun samu kaiwa ga gaci ga manufar ku ba amma mu abin da muke yi ƙoƙarin ilmantarwa da wayarwa da kuma hana abin da yake na ba daidai ba to nan nake tsayawa Allahu a'lam so a dakta wato naje nan kasar Abidjan din nan cikin hmm. abin da ya bani mamaki tare da ƙasa ce ba maganar musulunci ake ba ba shi yake jagorancinta ba bal ma hmm. hankali adadin da ba na musulmi ba ya fi yawa a ƙasar amma wajen hmm. ɗaukar jami'an tsaro suna da tsari wajen idan za su ɗauki kaɗan sanda misali sai sun kuma sun bibi tarihin rayuwar mutum tare da hmm. hurɗar namiji da mace ba matsala ba ne a ƙasar amma idan suka biyo suka samu a tarihinka a tarihin mutum ya taɓa wata mu'amala mara kyau da mace wacce za a ce misali ya kai ga yi mata ciki ana sanar da cewa eh wani shi ya alaka da ita ya mata ciki ba za su ɗauke shi aikin ba so hmm. gaskiyar magana wannan yana daga cikin amana da Allah ya ɗora shugabanni yadda wasu sabis suke da kokari wajen kiyaye in za a ɗauki aiki wa za a ɗauka aiki kaga hmm. akwai buƙatuwar kowane ɓangare na tsaro yanzu a Najeriya ba wai magana ba ce ta kazo da kwalin digiri idan sashen ne na digiri ba magana hmm. ba ce ta kazo da kwali na sakandiri idan bangare ne na sakandiri a a'a magana mm-hmm. cikin da za a ɗauki amanar dukiyar mutane da al'umma da rayukansu a baka ya mm-hmm. kamata a binciki tarihin rayuwar mutum in yana da mm-hmm. bad record ko yana da takarda ta shaidar ya yi karatu ka a ɗauke shi amma in aka ci gaba da dogara da kawai shaidar mutum ya yi karatu menene tarihinsa na nagarta ko rashin nagarta wannan ba shi ake kallo ba wallahi za a ci gaba da jefa al'umma ne cikin hatsari kullum kuma wanda duk suka ci gaba da yin wannan wannan Allah subhanahu wata'ala zai tambaye su akan wannan hmm. lalle ka yi kokari wajen ba da amsa amma ka dauki ka wannan gabar ne ina ji eh, wannan gabar ina son mu saki amala mu dauke ta za mu tattauna akan ta wani lokaci saboda a can baya hmm. na ɗauko bashi da nake son in warware na yi warware gefe ɗaya na yi magana hmm. a kan rawar da 'yan siyasa suka taka lokacin da aka hmm. fara tsaka dawo tsarin demokaradiyya daga shekara alif ɗari tara da casa'in da tara zuwa wannan lokacin da muke ciki da kuma kafin sannan sanda aka yi jam'iyyu irin ku a santa Fati, irin su sdp da nrc shugabannin waɗancan lokutan waɗanda aka zaɓa musamman a ƙananan hukumomi sun yi wata shimfiɗa wacce ta ƙara ruruta ta kuma sanya wato matashiya ga wannan matsalar da muke ci gaba da ƙara shiga cikin da har yanzu wannan mm. ya faru sakamakon wato ƙoƙarin biya wa iyayen gidansu ko kuma yaransu bukatu yayin da aka rinka kwasa gandun gadi inda ake kiwo sai shugaban ƙaramar hukuma sai shugaban jam'iyya na mazaɓa ko kuma wani babba a cikin iyayen jam'iyya na mazaɓa ko na ƙaramar hukuma sai ya rubuta wa shugaban ƙaramar hukuma cewa yana buƙatar a bashi daji daga guri kaza zuwa guri kaza zai fara ya mai da shi gona wannan ya fara tun daga lokacin da aka na zamanin gwamnatin eh, ibrahim eh, eh, malam ibrahim da masu baban gida allah ya ƙara mai lafiya ya zuwa cikin gwamnatin sojoji da aka yi zuwa gwamnatin abacha zuwa gwamnatin shonikan da kuma shigowar demokaradiyya ga dangadan to riban waɗannan gurare da aka rinka yi ana ba wa mutane kashi uku na farko yayin da aka rubuto takardar buƙatar wannan guri shi ciyaman na ƙaramin hukuma zai sai ya ƙara sai ya zama shi ma ya ɗiba ya sarar wa kan shi gona wannan guri sai kuma ya zama kansila shi ma ya sa an ɗiban mai sai zama 'yan boko ma'aikatan gwamnati waɗanda suke zaune a birane waɗanda su ma suke 'yan asalin waɗannan ƙananan hukumomi da suka fara dawo da hankalinsu a kan waɗannan dazuka inda ciyaman ya samu kansila ya samu shugaban jam'iyya ya samu iyayen jam'iyya sun samu nima a ɗebanmu kura ka sai zama wato wani haɗi ne da ake yi na gunzugulu da annamimanci da munafunci da makirci wanda ya rinka azabtar da fulani makiyaya domin an dinga kwashe ragowar gandun dajin inda suke kiwo ana tsara shi amina mai da shi gonaki da 'yan siyasa kuma za ka samu an je an datse kan gwiwar iyakar labi inda ya kamata su bi su tafi zuwa wani gari ko su tafi zuwa wata ƙasa ko su tafi zuwa wata jiha ko su tafi zuwa wata ƙaramar hukuma ko da haka a wannan 'yan siyasa sun taka rawar gani matuƙa gaya akan harkar abin da ya shafi wato harkar wato cinye eh, labuka da makiyaya da sauran makamantansu So, sai kuma ɓangaren kamar yadda na yi magana cewar akwai jami'an tsaro su ma sun shiga cikin wannan za ka samu shugabannin tsaro na shiya na ƙananan hukumomi kuma na shiya wanda ake tsarariya mm. duk wanda ya zo ya yi aiki a wata ƙaramar hukuma shi ma yadda ciyaman ya ɗiba kansila ya ɗiba shugaban jam'iyya ya ɗiba shi ma sai ya duka ya faki da cewar ai shi ne shugaban harkar tsaro haka shi ma a ɗeban mai saboda haka haka aka cinye labuka da guraren kiwo duk da cewar akwai waɗansu gurare waɗanda ya kamata a ce an ɗiba an raba wa nuna bukatar suna son a ɗaiban musu gurin da za su yi noma wanda yake za a iya ɗiba amma a bar wannan gurin na gado wanda zamanin eh, wato ya tura mulkin mallaka zuwa su sardauna wanda yake bin manyan hanyoyin ya san wato yadda aka shuka baby a manyan hanyoyin mu wanda shine ya zama akwai kimanin wato taku kamar eh, hamsin ko sama da haka tsakanin titi hmm. da wannan baby sannan kuma tsakanin baby din da gonaki to sai zama idan kana yawo yanzu a arewacin Najeriya a mafiya yawancin kusan sama da kashi 85 zuwa 90 cikin 100 na titunan mu ka samu hatta da gefen kwalta ba yin noma sun fara zuwa suna tarawa suna tara suna matso da gonarsu to ba fulata ne in yato to a ina zai yi kiwo dole ne dabba shi za ta taba shuka koko mai dabba shi za ta ci kwalta ne saboda haka sai zama ana farauta wato Eh, fulani ana ta matsa su ana ta matsa su to wannan kenan sai fuska ta ta gaba mahauta jami'an tsaro al'ummar gari da kuma tsofaffin barayi masu abin nan da ake cewa tsafi ko kuma asiri su ma hmm. sun taka rawa matuka gaya wajen janyo saka mu cikin wannan matsala da muke ciki kuma muke ƙara fadawa cikinta. dalilin da yasa na ce haka shine satar shanun fulani da aka fara wanda wani abu ne wanda ya ɗauki tsawon lokaci ya ɗauki shekaru masu yawa amma dai ina iya cewa na fara sa ido a kan wannan daga shekarun 1998 zuwa 1999 zuwa kusan shekara ta 2003 zuwa 2005 hmm. to na sanya ido matuka a jihohin Kano jihar wato plato jihar kaduna jihar katsina da jihar zamfara da kuma wato wani tashi na jihar neja na sanya ido kuma na yi nazari na yi bincike kuma na yi tambayoyi masu yawa ga hukumomin tsaro su fulani da mahauta da sauransu wannan yana da ya faru ne sakamakon cewar shin wane ne yake satar shanun fulani in ya sata in ya koro su ya kawo su titi wa yake loda su ya dora a mota in ya dora a mota idan suka je fatakwal ko suka je Legas, ko suka je aba ko suka je enugu ko suka je kasuwar yan awaki ta kano ko kuma suka je sauran kasuwanni da ake sayar da dabbobi wanne tsari gwamnati ta yi hukumomi suka yi na bincike cewar waɗannan shanun daga ina suke a ina aka so su inda akwai sadarwa tsakanin bisa binciken da dai akwai hanyoyi na sadarwa waɗanda ake amfani da su tsakanin sarakunan eh, kasuwanni musamman sarakuna na kara-kara inda ake sai da kasobi misali inda ɗauki kasuwar getso ka ɗau kasuwar dayi ka ɗau kasuwar mai aduwa ka ɗau kasuwar jibiya ka ɗau kasuwar abin nan gurbin aure ka ɗau kasuwar wato kasuwar daji ka ɗauki kasuwanni irin na su yankin ɗan sadau irin na su wato yankin eh, ruba ka ɗauki kasuwanni na yankin su falwaya da sauran manyan kasuwannin shanu irin na su gashuwa su mai gatari da su azare da sauransu inda ake cinikin shanu mutum zai to da dabbobi ya kawo hukumomi ba su yi wani tanaji na yadda aka yi ba shugabannin mahauta ba su yi wani tanaji na daga ina aka kawo shanun nan me yasa aka yanka waye ya kawo su shin yana ma da jarin yadda zai yi wanda tun daga wannan lokacin aka ci gaba da sati shanun fulani ana kashe fulanin a rugagensu ba tare da hukumomi sun zo da wani tsari wanda ya samarwa da fulanin kariya ba wanda wannan yana daga cikin abin da shi ma ya harzuka fulani a nan ma akwai rawar mahauta akwai rawar wato sarakunan kasuwanni sannan kuma akwai rawar wato direbobi saboda kaga wata haɗaka ce ko da yake daga baya mun gane cewa daga kimanin shekara ta dubu biyu da tara zuwa wato kimanin kura dubu biyu da sha ɗaya har zuwa kusan shekara ta dubu biyu da sha biyar zuwa da sha shida an samu shigar gurbi na su 'ya'yan fulani musamman waɗanda suke makiyaya waɗanda suka zauna a yankin da ya shafi yankunan arewa kudu maso kudu da kudu maso gabas yayin da suke haɗa kai da abokan zamansu na can su zo su nuna inda wani bafulatani yake a zo a hallaka shi ko kuma a ɗaure shi ko a mai wulaƙanci a kuma kore dabbobin shi kuma su suka san yadda suke nuna hanyoyi da zazzabai da ƙoramu waɗanda ake bi da waɗannan dabbobi kuma da yadda ake samo direbobin tireloli a zo a ɗora waɗannan dabbobi kuma a tafi da su a je a sayar da su wato sana'an nan da ake cewa ta ta katin rustling Mm. to wannan sana'a ta yi wa fulani kwace da yi musu kwace a rigagensu da yi musu kwace a hanyoyinsu na tafiya shirani da kuma hanyoyinsu na tafiya kaɗan raɓa ya taimaka matuƙa gaya wajen wato ƙara harzuka su da kuma jefa su cikin halin da suke ciki da kuma janyo samun ƙaranci da kuma ci gaba da ƙarewar dabbobi da ake samu wanda yake hauhawa a faɗin arewacin najeriya wannan kenan sai fuska ta gaba Mm. hukumomin da suke samar da dokoki waɗanda ake cewa 'yan majalisun jihohi ko majalisun tarayya majalisun kansuloli da kuma majalisar dattawa an yi wannan tun daga lokacin da aka yi nrc da sdp aka zo aka yi su santa party da sauran makamantansu aka zo aka yi app aka zo aka yi sauransu har zuwa inda aka zo pdp da apc da sauransu yan majalisar da suka zauna a cikin wato eh, majalisu tun daga majalisar kansuloli har zuwa majalisar wato yattawa eh, eh, ba su lura da jin diddigin yin dokoki waɗanda za su kare wannan matsaloli na sata shanu da kuma kallon illar da suka iya haifarwa har ya zuwa ta zo ta jefa mu a halin da muke ciki sannan ita kanta ƙasa gwamnatin ƙasa gwamnatocin jihohi da gwamnatocin ƙananan hukumomi wato ɓangaren abin da ya shafi executive ba su yi abin da ake mm. cewa wato kuka da tsari da manufa ma'ana policy an daɗe an ɗauki lokaci sun ka ɗauka tun daga tarihi ya bayyana cewar tun daga kusan 1963 zuwa yanzu da nake magana da kai babu wani policy wanda gwamnati ta yi shi wanda yake da manufa ta kare masu kiwo da kuma dabbobinsu duka manufofi da aka dinga yi an dinga yin su ne na gama gari ba tare da duba waɗansu babban mutane wanda suka haɗar da wato kamar su fulani da sauran makamantansu ba a irin waɗannan manufofin da an yi su an yi su an lura da tsarin tsaro da kuma yin amfani da abin da ake cewa to diddigi na kwakwalwa intelligence da irin matsalolin da ake samu a arewa ta tsakiya wato north central da kuma arewa ta gabas na yaƙi matsalolin ƙabilanci tsakanin tibi da jikunawa tsakanin eh, da hausawa katafawa da fulani da sauran makarantarsu, na tabbatar maka da cewar da an yi amfani da bayanai waɗanda aka rinka samu daga jami'an tsaro da matakan ƙananan hukumomi da bayanan da suka fitowa daga masu unguwanni zuwa daga tai zuwa hakimai zuwa masarautu da kuma irin abubuwan da wasu daga cikin malamai a waɗannan lokutan masu hangen nesa suka rinka janyo hankali a kai da an yi amfani da shi an yi dokoki kuma an kafa manufofi ma'ana wato an yi policies an yi legislation da ba a samu kaiwa da afkawa cikin halayyar ramin da ake ciki ba sannan abu na gaba har ila yau ɓangaren jami'an tsaro an daɗe tun daga wani lokutan da aka fara samun mata shanu aka fara samun bara gurbin jami'an tsaro a cikin sojoji a cikin 'yan sanda a cikin eh, masu farin kaya a cikin jami'an kwastan a cikin jami'an eh, shige da fitina na immigration da sauransu waɗanda suke aiki a guraren da su waɗannan makiyaya suke aka rika samun haɗakar cewar ko dai sun ba da aron bindiga su da wani ya je ya aikata ta'asa waɗannan fulani ko kuma ya aikata ta'asa wata iri da al'ummar da ke zaune a guraren ba tare da za a bayyana cewar yau ga wani an kama gwamnati za an kama kaza an kama kaza an kama kaza amma daga inda aka ce an kama ba za ka sake jin wata magana ba ka dai gani a TV ko ka ji a rediyo ko ka karanta a jarida daga nan babu bayanin wannan mataki aka ɗauka wannan hukunci aka yi asali ma mun sha bayyana wa hukumomin tsaro waɗansu masu aikata laifi amma bayan an kama su da wasu satittika sai kuma mu gansu sun dawo suna yawa cikin al'umma wanda hakan ya zama mummunar barazana ga waɗanda suke da bayanai na tsaro na sirri wanda suka rinka shakkar cewar me yasa zan bayyana in na bayyana ai zai je a kama shi bayan an kama shi kuma zai dawo in ya dawo kuma kila za a ce da shi ni ne ba da bayani a kan shi da sauran makamantansu saboda haka waɗannan su ne ginshiƙai waɗanda suka assasa samun kanmu a cikin halin da muke ciki yana da tasiri matuƙa yaƙe-yaƙe da ake yi da faɗa da rikice-rikice a wasu ƙasashe waɗanda suke makwabtanmu wato tasiri akwai tasirin 'yan tawayen ƙasar libya akwai tasirin 'yan tawayen ƙasar niger akwai tasirin 'yan tawaye na ƙasar chadi da wani yanki na kamaru sauran makamantansu wannan yana da tasiri ba za mu ce bai da tasiri ba amma dai wasu abubuwa ne waɗanda suka samu asali tun daga shimfiɗar da muka yi musu kuma muka ci gaba da shuka muka shuka su muka suka yi tsoro muka ci gaba da ba su ruwa suna yabanya suka ci gaba da girma kuma har yanzu ya zama muna mun su feshi yanka da ma su bushe duka su kone mm-hmm. to ina ganin na ba da amsar wannan tambaya da aka yi eh gaskiya ka ba da amsa wannan in na lura a cikin maganganunka da abu guda wajen kamar ɗaya biyu uku haka zuwa biyar na farko kaga cikin abinda masu saurare za su ɗauka kulasatul ne shine abinda ya haifar da matsalolin nan a yanzu wasu daga ciki kaga akwai cin amanar yarjejeniyar da aka yi tsakanin makiyaya da manoma wajen cinye iyakokin gona wanda mun san cewa cin iyakar gona ko ta gida a musulunci haramun ne wannan ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da shibir ta ɗaya na filin da ba nasa ba kuma wannan abin gaskiya ni na rayu a ƙauye ni kaina na san cewa tsakanin mai gona da mai gona ma ana samun wannan rikicin wajen cin iyaka wani kawai sai mamaya sai zartar gonar wani sai suka cikin gonarsa su kaga shi yasa annabi ya ce duk mutumin da ya haka sai an zartaro mara kusa tun daga kasan bakwai ya ɗauke ta ranar alkiyama gobe to kaga wannan abin ya haifar da matsala tsakanin da Allah magana ta biyu ba ta garin mahukunta da kai magana wanda ya haɗa kusan duk bangarorin tun daga mataki na daga kai masu unguwa abin ya tafi hakimai nan jami'an tsaro suka shigo ta yadda aka mayar da dukiyar fulanin a wannan lokacin ta zamanto kamar kashe maraba hukuncin da ya kamata a yi musu in sun yi laifi ba shi ba ne hukuncin da ya kamata a yi musu dakta kaga jihadi da Allah madaukakin sarki ya yarda ce mu ga mutumin da yi maka ta'addanci yi maka ba daidai ba Allah bi bar amin haka kai yadda kaga dama ba da ya ce wa qatilu fi na alladhina yuqatilunakum ku yaƙi, don addinin Allah ya ɗaga amma wanda suka yake ku a wannan sai da Allah ya ce wala ta'tadu amma kada ku rike gona da iri so kaga idan a ce sun yi banna za a yi musu hukunci to a dinga yi musu hukunci daidai da bannar da suka yi wuce gona da iri wajen hukuncin taka dokar Allah ne wanda dama ba zai haifo wa da al'umma ɗa mai ido ba sannan kayan magana akan abin da ya shafi masu fatar shanu ya haifar da matsaloli wanda shine gaba ta uku sannan kayan magana masu yin dokoki lokacin da za su yi dokoki daga guri kaza ba su lura da haƙoƙin su kansu makiyayan nan ba cewa ɗan ƙasa ne yadda kowane mutum an yi doka ya kamata ya rayu ya kamata a yi doka da ya kamata su rayu yanzu kayan maganan wasu abubuwa kaga na rayu a ƙauye kamar yadda na faɗa kaga burtali yanzu ba ko ina ba ne ma za ka je ka ga burtali ba kowane mutum bane ma da zaka tambaye shi burtali ya faɗa maka mai burtali wannan abin ba maganar sa ake ba yanzu an riga an wuce shi yanzu sannan sai maganar da kai cewa tasirin ƙasashe makunta ya taimaka wajen haifar da wa'annan matsalolin wa'annan ina ganin su ne kamar kulasa na zancen idan mutum ya yi summarizing ɗinsa a biyar ɗin nan cin amanar yarjejeniya da aka yi tsakanin manoma da su makiyayan fata garin mahukunta tun daga kowane irin mataki sannan masu satar shanu sun taimaka sannan kuma masu yin dokoki ba a lura da haƙƙoƙinsu ba su ma a matsayinsu na 'yan ƙasa ina kwanan nan dakta na san tun kana da alaƙa da abuja yanzu akwai fulanin da sun shekara hamsin saba'in a gurin a wasu yankuna na abuja to haka kawai yanzu ake zuwa a ce musu su tashi babu kowane irin condition kuma wani a'a nan aka haife shi wani ma nan aka haifi babansa bai san ko ina ba sai gurin sannan rana ɗaya an zo an ce ya tashi ba kowane irin zaɓi kuma a matsayinsa na ɗan ƙasa kaga dole abin zai haifar da fitina zai haifar da ba zai haifar da ɗa mai ido ba so ban sani ba a banda waɗannan abubuwan akwai wani bayani da zaka ɗora ne assalamu alaikum hanci da karɓar rashawa akwai kace cin hanci da karɓar rashawa eh? inda ya zama wato an yi amfani da fulani wajen tatsarsu ta hanyar karɓar na goro daga kan mai hmm. unguwa zuwa kan dagaci zuwa hakimai ya faɗaɗa ya kai ga shugabannin tsaro na ƙananan hukumomi ya zo kuma wukwaɗa ya kai ga shugabannin tsaro har ya zuwa na matakin sama da kuma lokacin da aka zo ana ƙoƙarin daƙile wannan matsala wato ba a yi amfani da wato al'ummun da suke zaune a waɗannan gurare ba sai aka rika kai jami'an tsaro kawai ana sakin su a daji jami'an tsaron da ba su san dajin ba kuma sai zama ana zamantakewar zaman baki da tsira sannan wasu su kuma suka je da yunwar a wazuci na bukatuwa zuwa ga mata yayin da wasu daga cikin waɗannan miyagun suka rinka tura mata suna samun sirrin jami'an tsaron saboda jami'an tsaron suna da wannan kawazucin na matan saboda haka duk kusan lokacin da jami'an tsaro za su shiga daji su kai hari wani guri ko su kai farmaki su waɗanda suke daji suna da sirrin waɗannan jami'an tsaron ta hannun waɗannan matan da suka cinno wa jami'an tsaron jami'an tsaron kuma suka rungume su saboda kwazuci suka zama suna lalata da su zaman mage zaman doya da manja da ake tsakanin al'ummu a guraren da aka ajiye jami'an tsaro domin tallafa wa mutane ya taka rawa mai yawa wajen ƙara jefa mu da kuma ingiza da rura wutar halin da ake ciki yayin da ya zama jami'an tsaro duk wanda aka tura waɗannan gurare da ake da rikice-rikice sai suka mai da shi tamfar <clears throat> wani guri ne na wato saniyar tatsa maimakon su je su yi aiki su zauna da al'umma su yi mu'amala da ta kamata ya zama suna zuwa suna yin mu'amala ta nuna barazana da nuna isa da buɗe ido da kuma wato eh, kimsa mu'amaloli na cin amana yayin da in waɗannan mutane suka ba su bayani akan wani mai aikata laifi maimakon su kama mai aikata laifin kuma a hukunta shi abin da ya kamata nan kamo shi sai a karɓi na goro sai kuma a sallame shi sai ya tafi hmm. bayan kuma ya tafi kuma sai a bayyana mai wane ne ya ba mu bayanin cewar ai kai mai laifi ne saboda ka shi kuma sai ya haɗa al'ummar shi sai su tafi sai su je su faɗa musu kuma ba zan manta ba a shekara ta 2011 eh, da 2012 da 2013 na sani a wannan lokacin ina yawan yin tafiyar dare domin na kai kusan kimanin shekara ɗaya da rabi kullum ina zuwa gusau dawo katsina a wannan lokacin na kan bar wato katsina kimanin karfe biyu da rabi na dare saboda ina son in shiga gurin aiki karfe bakwai a wannan hmm. lokacin muna tafiya mukan yi karo da su waɗannan masu ɗauki da makamai amma a wannan lokacin ba sa taɓa mai wucewa sai dai za su kunna fitila su tsayar da mai towa daga gidan jaja da mai cowa daga ƙaura na moda kimanin su ɗari biyu ko sama da haka za su tsallaka titi sun fito daga daji a baburansu da bindigoginsu kamar irin yadda ake ganinsu a inda ake samun su yanzu mutum a wannan lokacin na janyo hankalin hukumomin tsaron yankin ƙauren na moda da kuma yankin zurmi idan dpo da suke a wannan yankin suna ji na har zuwa jijiyon da ke jibi a wannan lokacin waɗannan shekarun da na faɗa sun san ya sha tsayawa ina ba su bayanai ga irin abubuwan da nake gani da daddare ga kuma irin matsalolin nan kuma ya kamata a yi wani abu amma ba na tsammanin an taɓa ni da kaina an taɓa tsaye da ni a tambaye ni kai wane ne ballantana a ɗauki bayanan da muhimmanci ballantana kuma a ɗauki matakin da ya kamata a kansu saboda haka kaga wannan ya nuna cewar wata matsala ce wacce ta da kunkune kuma ta daɗe eh, sannan akwai rawar 'yan kasuwa wanda ita ma ya kamata a ce mu duba ta 'yan kasuwa da ma'aikatan lafiya da kuma wato ma'aikata na musamman abinda nake nufi da 'yan kasuwa shine abincin da waɗannan da suke daji suke ci ba fa wato a. ba daga sama yake towa ba kai musu ake yi wa yake kai musu tsakanin mai unguwa shek da tsakanin mai hmm. unguwa getso babu tsakani babu wata iyaka ce wata a haɗe so ta ina mai laifi ake tsallaka tsakanin mai unguwa getso da mai unguwa shek a wuce a kango mai unguwa hamidu har a kai inda masu laifin nan suke a kai musu waɗannan abubuwa A tare da hukumomi sun iya ce waɗannan matsalolin ba sannan akwai a bayyana take cewar akwai da yawan sarakunan sarakunanmu da kuma ma'aikatan lafiya waɗanda suke samar da magunguna da kuma kulawa ta lafiya ga su waɗannan da suke ci waɗannan gurare to ta ina suke ci abincin da suke ci ba zan manta ba ɗaya daga cikin ɗawainiyar da muke yi ta yau da gobe wanda muna bayar da gudunmuwa matuƙa gaya kusan zan iya cewa sama da shekaru a biyar ko shida da suka wuce kusan da yawan guraren da aka kama aka yi satar mutane don kudin fasta wanda suka shigo cikin bayanai na abin da ya shafi kamar harkar kagara harkar jangebe harkar kankara da sauran harkar wato wannan makaranta ta forestry ta kaduna da kuma hata da greenfield dukkaninsu eh, ina ba da gudunmuwa kuma ina ba da gudunmuwa matuƙa gaya wajen tattaunawa da su waɗanda suke aikata waɗannan laifi da yadda za a yi waɗanda suke hannunsu bayan sun yi amfani da waɗanda suka kama sun karɓi lambobin iyayensu ko kuma waɗansu makusantansu wanda zan ba zan manta ba a cikin rana daga cikin ranaku kimanin zan iya cewa tsakanin jiya da yamma na tattauna da ɗaya daga cikin wanda yake rike da waɗansu daga cikin mutane da ake rike da su yanzu haka a daji tattaunawa da ta kai kimanin kusan awa ɗaya da rabi a cikin maganganun shi yake cewa da ni a wato yana son ya tambaye ni shin su fulani su suke kai wa kansu makamai ya ce mai ban sani bai ce to ba mu muke kawa ba kawo mana ake yayin da muke abinci ya ce yadda kake cin kaji abin ni haka ni ma nake cin kaji a inda nake yanda kake kwana a cikin AC ni ma na so zan gina ɗaki mai AC a cikin daji in zauna wa zai sa min AC wa zai kawo min AC wa zai kawo min kaji gasassu da soyayyu da dafaffu kike da kuke jin daɗi abin ni mu ma haka kuke jin daɗi dan haka mun kama su wane da wane da wane sai an kawo mana kuɗi da wannan kuɗin su muke amfani da su mu biya waɗanda suke kawo mana waɗannan abubuwan saboda haka a taƙaice dai waɗannan waɗansu wata tattaunawa ce wacce zan ce an yi ta ta sirri ba zai yi in warware wato bayanai da kuma matsaya da ake ciki ba amma dai muhallin shahid ana abin da nake son in faɗa shine lalle lalle gazawar hukumomi da kuma waɗanda aka ɗauki amana aka ɗaukawa na al'umma ta bangaren aikin tsaro kuma yadda ake ɗaukar ma'aikatan tsaro wanda na san za mu yi magana a kan shi nan gaba tasirin matsalar ɗaukar ma'aikatan tsaro a kan taɓarɓarewar tsaro a ƙasar Najeriya. Wannan za mu tattauna shi a wani lokaci, wanda za mu yi bayani dalla-dalla ina fatan malam zai ajiye shi a mala. Insha Allah za mu sa shi a amala. Dukka ga wani ya ci ya sunan Sanafi Umar bini a ah, Fundi. Ya ce a tambayi dakka mana cewa a tambayi mana kashin ko gwamnati na bashi salari ko kuma shi ke ɗaukar nauyin kansa a dukkan al'amuran da yake wai gwamnati ta taɓa baka salari ko ko a duk fafutukan nan da kake yi kai kake yin kayan ka da kanka to na ji daɗin wannan tambaya kuma zan ba shi ansa hmm. wato a dunkule kafin in yi warwara babu wata gwamnati da ta taba ba ni naira ɗaya ko kobo ɗaya ko ta taba alkawarin za ta bani ta bani ba a taba yi ba duk da yake akwai gwamnatocin akwai gwamnoni kimanin kudu zuwa biyar a arewacin najeriya waɗanda sun yi amfani da ni ta hanyar warware wasu daga cikin matsaloli da suka taso musu amma a ƙarshe sun yaudari kansu don ban ɗauka sun yaudare ni ba saboda hmm. sun yi alkawarin sun ce za su duba yiwuwar abin da za a yi hanyoyin da za su su taimaka mana ko su taimaka min a wannan kokari da nake na bincike da bin diddigin abubuwa da kuma shiga cikin haɗura kuma akwai lokuta da yake kai ga sai na sanya alkawarin ga waɗansu gurare waɗanda suke masu matsanancin haɗari Allah ne kawai ke shiga da ni kuma yana fito da ni. Hmm. Wannan shine a takaice to in kuma zan yi sharhi zan iya cewa wato a gwamnonin akwai gwamnatoci waɗanda aka sha yin zama ta ƙarƙashin a da gwamnatin tarayya na gabatar da tubabbun waɗanda suke masu aikata waɗannan laifuka waɗanda na mai wa Allah kuma ina roƙon shi kuma ina tawassali da wannan aiki da nake yi da ina sa ran cewar waɗansu daga ciki waɗanda Allah ya sa na yi nasarar fito da su daga daji in Allah ya so ya yarda yana daga cikin abin da nake sa Allah zai iya saka min da aljanna da shi a cikin kyawawan ayyukan da nake takama da su cewar na aikata ina son in ƙara yin warwara don a samu wata gaba don kai ya zama wani kulli ya shigo warwara da zan yi shi ne. ina jaddadawa hanyar da nake samun alaka da mu'amala da masu aikata laifi da cikin daji shine idan sun kama wani bayan sun kama muka ji labari ta hannun iyaye ko dangi yayin da nake zuwa garuruwan da ake kama mutane ina tambayar mutanen su bani lambar wayan da waɗannan da suke rike da ɗan uwansu ko ƴaƴansu ko mutanensu suke kiransu da ita ƙarƙashin wannan lambar da zan karɓa zan yi wasu maganganu zan kirawo waɗannan masu aikata laifi a gaban iyayen da ƴan uwan waɗansu in yi nasara a cikin tattaunawa ta da janyo hankalinsu in yi nasara su sako wanda suke rike da shi wanda watakila suna kirarin a ba su miliyan ɗari to wannan tattaunawar sai ce dalilin ƙarshe ba zai wuce naira dubu ɗari ba ko dubu ɗari biyar ko dubu ɗari takwas ba sai inda ake kai musu ba ina barin su bayan na gama yarjejeniyar a kan cewar ga inda za su je su kare can su kare da su bayan an yi wasu daga cikinsu su masu aikata laifin sukan biyo bayan lambata su bi diddigi su tambaya cewa wai kai wannan irin mutum ne kuma me yasa kake son ka rika sa mana baki akan abin da muke yi waɗansu sukan yi mun barazanar cewa za su nemi inda nake halaka ni waɗansu kuma sukan yi mun tambayoyi na ƙaruwa su amfana waɗansu kuma dalilin irin wannan tattaunawar da janyo hankalinsu da sauran nuna musu rayuwa akwai da yawa waɗanda suka samu karɓuwa cewar to in za ka yi mana hanyar yadda za a yi mu ga hukumomin gwamnati mu za mu baro daji mu dawo gari wanda wannan ya tallafa kwarai matuka wajen bayar da gudunmuwa mai yawa da a jihohi da dama wajen wato fito da bindigogi daga cikin dazukan nan zuwa ga hukumomin gwamnati kuma wato ƙarƙashin haka na samu mu'amala mai tsawo da waɗanda suke tubabbu da wannan ayyuka wanda suna taimakawa hukumomi a kan wato yadda ake ƙoƙarin yaƙi da waɗannan matsala yadda yake cewar gwamnonin kowane lokaci sau da yawa suna cin amanar alƙawuran da suke ɗauka su da waɗanda suka fito daji domin mutumin da ya ce ya tuba ya baro daji ya zo ya kawo maka bindigogi misali ya kawo ak-47 40 ya kawo rpg ya kawo pmg kuma ka ɗauki naira dubu ɗari biyu ka ba shi ka ce mai ka ba shi ɗaki a hotel ya zauna wata ɗaya sannan ka zo ka ce ka ɗau dubu ɗari ka ba shi je ya kama haya kuma wace sana'a fita na zamai babu saboda haka waɗannan tubabbu an samu wasu daga cikinsu da yawa sun koma daji waɗansu kuma suna yin tuban muzuru domin ina da tabbacin cewar ba za a rasa waɗansu da suke yin wato ina muzuru ina shahu ba hmm. domin dole ne su rayu amma wato gwamnoninmu shi yasa yana da cikin dalilan da sau da yawa akan kira gwamnoninmu a matsayin musamman gwamnonin arewa a matsayin waɗanda ba su san ciwon kansu ba saboda mutane ne da ba sa girmama amana mutane ne da ba sa ba su san wato ba su yadda da irin abubuwa waɗanda ya kamata su amfani da su na masana ire-irenmu irina da makamanta na duk na ba ni kaɗai ba ne idan wanda suke bin cikin Firarraki da nake a gidajen kafafen yada labarai wani lokaci ya kan ɗauki abin hawa in yi sallama da iyalina ki tafi ce na tafi sokoto tafi zamfara katsina jigawa da sauransu to kafin in tafi da yawa ina samun rahotanni daga ƙananan hukumomi daga mazauna da kuma waɗanda ne mu'amala da su cewar an yi kidnapping a gari kaza an je gari kaza hari an je an ƙone gari kaza mafi waɗannan abubuwan gwamnonin ba sa barin a bayyana su akwai abubuwa da yawa waɗanda suke faruwa waɗanda muke da abin da ake cewa underreporting akwai gwamnonin da eh. duk abin da zai faru a jihohin su ma sun hana a bayyana to sakamakon haka ni kafin in yi magana da gidajen kafafen yada labarai na cikin gida ko na waje nakan so in dogara da hujja aikatacciya saboda ina fita abin da nake cewa research wannan research shine zan je wannan garuruwa kuma kamar yadda malam ya tambaya ya faɗa sau da yawa wasu lokutan daga abuja ana ɗaukan fasinja zuwa garin da zani ko kuma ɗauki fasinja a hanyar zuwa gari na hanya misali in zan tafi sokoto zan iya ɗaukan fasinjan zaria in na je zaria in ɗauki fasinjan huntuwa ko giwa in na je guso in nemi fasinjan sokoto da wannan kuɗin fasinja da kuma abin da allah ya bani na yi guziri da shi nake yin kuɗin mai kuma kamar yadda na faɗa ko a wancan tattaunawa kace lokuta da yawa na sha kwana kwantar da kujera a tasha in yi bacci gari ya waye in je in yi wanka kuma in tafi inda zan yi bincike ina bin diddigi ta gurin yan jaridu saboda akwai yan jaridu waɗanda sukan bayar da rahotanni cewar kaza ya faru kaza ya faru a wasu gurare waɗanda ba za su shuka a gurina ba saboda ka fi in dogara da waɗannan wasu kuma na dogara da hukumomin gwamnati da hukumomin tsaro yayin da zan je gurin jami'an tsaro in tambayi su me gaskiyar kaza da ya faru saboda na fi son duk lokacin da zan yi magana in yi magana akan abin da nake da madogara da shi da kuma hujja kuma ko kowace jiha in na je kafin in fita daga jihar nakan ɗauki gidan rediyo guda don in yi fira in ba da bayanan irin abubuwan da na samu da kuma ba wa hukumomin shawarwari amma babu wanda ya taɓa kira na ya ce da ni zo ka bamu wannan abin a rubuce ko kuma ga naira goma don ka ƙara mai ko kuma a'a bari mu taimaka maka wannan aikin da kake mu kake yi wa to har yanzu an zo mataki ƙasa sannan kuma sau da yawa in na dawo na kan samu lokaci in tara yan jaridu na kasashen waje domin in yi sharhi da jita akan irin abubuwan da suke faruwa da irin shawarwarin da ya kamata da kuma abubuwan da ya kamata ita kanta gwamnatin tarayya da hukumomin tsaro hukumar soja da hukumar ss eh, da hukumar civil defense da sauran maka hukumar immigration da sauransu da irin abubuwan da ya kamata a yi mu'amala da hatta ma'aikatan kwastam wajen dakile su to a wasu abubuwan a kan tsaye a takaice babu wani abu da gwamnati ta taɓa kira na illa dai akwai waɗansu waɗanda suka kira kansu masu kishi kashi-kashi sun gayyace ni ma'ana wato a tattaunawa wacce ta kai mu zuwa ga su shugabannin tsaro waɗanda suka gabata malam sadiq da kuma buratai da kuma shi malam Bichi yanzu shugaban dss wanda a lokacin da muka je ganawa ya haɗa mu da wani daraktan shi kuma mun ba su bayanai daki-daki irin waɗanda suke na sirri wanda ya kamata a amfana da su to amma kuma ba ka da wani abu tunda ba mu da iko a hannu ma'ana abin da nake nufi da iko ba ni da authority illa abin da nake da shi ilimi da bayanai kuma daga nan za a ɗauki alƙawura cewa za a yi kaza za a yi kaza wannan abun kuma bai taɓa a taɓa aiwatar da shi ba mun samu yunƙuri tamkar kashi uku Ya ganawa da wato mai ba shugaban kasa shawara da shi kanshi shugaban ƙasan amma waɗansu matsaloli waɗanda wannan ba kafar da zan bayyana su bane sun faru sun janyo na sani akwai lokacin da aka bukata ya ce ba za a yi ba akwai lokacin da kuma muka zo muka ba da bayanai kuma muka zo da su waɗannan tubabu suka ba da bayanai waɗanda su masu muhimmanci da sirri amma aka nuna halin kula ba a yi amfani da abun ba saboda haka abun yana karya gwiwa matuƙa daga hukumomin gwamnati da kuma shugabannin al'umma kuma wannan ne eh, na yi ƙoƙarin tuba zuwa ga akwai mafiya yawancin dattawan mu na arewa ko kuma su mu na arewa hmm. domin na share kalmar datti na taku daga gare su eh, yayin bisa wasu dalilai nawa waɗanda in hali ya yi zuwa gaba zan bayyana su idan lokacin hakan ya taso don ba yanzu ba maganar su muke yi ba amma dai <laughs> ina ganin masu shekaru ne masu shekaru ne arewa amma ba bukawa ba babu da kija arewa masu shekaru da arewa masu shekaru da yawa eh, tsofaffin arewa za a ina kira iya kiransu masu furfura a arewa waɗanda suka yi shekaru to aka yi banna da su da aka yi banna hmm. da wani ma duk da tambayar sa watakila za ta sauka da mu daga abin da muke magana amma yana cewa don Allah a tambayi dakta a yayi mana bayani a fahimtar sa menene matsayin maganar malamai masu cewa a bar biyan kudin fansa a karɓo mutum wani yana yana haɗa kan da Allah cewa akwai wani bayani da za ka iya a takaice sannan baccan magana da kirista na tuna wani abu kuma da na san zaka wannan maganan abin da ya faru jiya a jibiya Ka kaga ina nan wajen zauna haka wajen karfe hudu na asuba sai ga sako wata yarinya ta turo min to da Allah mu sa cikin sa addu'a an shiga cikin garin jibiya da safe wani ɗan jarida ya yi fila da ita to irin wannan matsalar da ka gama bayani yanzu wasu daga cikin yaran su mahukunta musamman waɗanda suke ɓangaren siyasa ba sa so figo ɗin adadin mutanen da aka sake a gane hakikanin yawa nema saboda su suna ganin a gane ga adadin da aka sata kaman wai gajiyawa ne a ɓangaren su to kaga wannan matsala akwai amma dai wannan yana magana da me fahimta me ra'ayinka wajen wannan turka da malamai suka fara yanzu to da yake matsayi ne nasu na ilimi na addini ba na son in shiga fagen malamai saboda ni ba malami ba ne amma dai Allah ya sani ba na murna da karbar kuɗin fansa da ake yi ko kuma bayan da kuɗin fansa kuma ba na goyon bayan haka to amma tafiyar ita ce shin wanda ya kamata ya tsare haƙƙin shi ya tsare Shi ne hukumomi domin duk wanda yanzu misali idan aka sace waya a unguwar malali ko aka sace waya a tudun wada ko aka sace waya a rajasa a cikin garin kaduna ko ku a nan birnin tarayya abuja aka sace wayar wani babban mutum muna ganin ana rubuta takarda ana zuwa ana yin abin da ake cewa tracking ana samun waɗannan wayoyi su da yawa sama da kashi casa'in cikin ɗari na waɗannan wayoyi ana samo su a karɓo su a kuma kama wanda ya saci wayar har a gane daga inda yake amfani da ita to tambaya ta anan ita ce wato akwai abin da muke cewa a wato a international relation a wato a state authority ma'ana wato iko na ƙasa na yi mamaki an samu wani daga cikin 'yan ta'adda wanda yake wato matuƙar ba mu wahala a halin da muke ciki da ƙoƙarin da muke na karɓo waɗansu daga cikin yara da suke hannun shi wannan bawan Allah ya yi fira da wata kafar yada labarai ta duniya ta wata ƙasashen waje yayin da ya ba wa gwamnati lokaci ya ce in ba a yi kaza ba zai kashe waɗannan yara mm. na yi tsammani cewar idan dai har shugabancinmu na ƙasar najeriya yana nan idan magana tsaro da muke da gaske yana nan babu munafunci ba algungumanci babu annamimanci babu nunkufurci babu shakkiyanci babu shashanci to ya aka yi aka kasa aka bari aka yi awa biyar ba a samo inda yake kuma an damke shi kuma an yi amfani da iko na ƙasa ma'ana wato state authority an ɗauki hukunci an ɗau mataki wanda zai zama darasi ga saura ba wanda har zuwa yanzu sai ya ce ya ƙara awa hudu ya ƙara awa biyar an ba shi makudan kuɗaɗe sama da miliyan hamsin ya ce wannan kuɗin sayan kati ne miliyan hamsin amma ba ana magana da shi kullum kuma gwamnati ta ce babu ruwanta kuma ta ƙi ta yi komai a kai ta ce ba ta yi a ba da kuɗin ƙasa ba ba ta yi a tattauna da mai aikata laifi ba to shin ya aka yi wannan gwamnatocin suke yin amfani da jahukumomin tsaro ana gano wanda ya sace waya amma ana kasa gano wanda ya sace mutum har mutumin nan ya yi kwana hamsin har mutumin nan ya yi kwana ɗari har mutumin nan ya yi kwana bakwai kwana uku ko awa ashirin da hudu so da wannan yanda ya yi min tambaya ni ma na dawo mai da tambaya kuma na ci gaba da jefa wannan tambayar ga gwamnonin arewa a kuma wato matsalarsu ta rashin tsayar da manufa guda ɗaya aminu balle masari manufashi a harkar tsaro daban nasiru rufa'i manufashi ta harkar tsaro daban gwamnan neja manufashi daban tambuwal daban mutawalla daban eh, eh, eh, kyafi daban hannu daban saboda haka dole in ana son a samu bakin zaren sai sun dawo sun zauna an nemi manufa guda ɗaya kamar yadda nake cewa manhaja ta wancan takarda makala da na gabatar a national legislative institute ko bayan ta mutu in aka yi amfani da ita za ta magance matsalar tsaro cikin wata shida ko ƙasa da haka daga na taɓa ba wa gwamnati shawarar cewar in an ba ni sati goma sha biyu an yadda da shawarwari ashirin da bakwai da na bada matsalar tsaro a arewa za ta yi ƙasa da kasi saba'in da biyar zuwa tamanin. kai ɗan nan da ka taɓa neman gwamnati ta baka wannan damar sosai kuwa ta yi wannan magana a gidan rediyon doce wele ta yi irin wannan magana a gidan rediyon liberty na yi irin wannan magana a gidan rediyon Fishing. na yi irin wannan magana a kafafen yada labarai na cikin gida da na waje na yi fiye da aljazira na taɓa kwakwun wannan magana a tsira za da ne da aljazira wanda a wannan lokacin har aka nemi cewar in ba da waɗannan abubuwa goma sha biyu da nake za a yi don a samu maslahan da ba zan bada ba inda ana so ana bukata to don cikin wanda suka kiraye kiraye ne a waya wani ya kira lokacin da na fira da aljazira ya bukaci cewar in faɗi waɗannan abubuwan na ce ba zan faɗa ba amma hukumomi suna jina idan suna da bukata to su su neme ni sai a zauna sai a gaya musu in sun shirya za su yi aiki da su to za a taimaka musu a kan yadda za a yi a kai ga gaci kuma a ci nasara kuma a samu ribar da abin da ake nema to amma da ba yanzu da nake magana babu ko da kurcin ɗan sadda ko kurcin ma'aikacin gss ko kuwa kansila ko kuma ɗan aikin kansila ko masinjan ciyaman ballantana ma sun jan gidan gwamnati ko kuma daraktan gidan gwamnati ko makamantansu da ya taɓa tuntuɓa ta akan wannan kuma a jihohin arewa na ta ba da bayanai akan inda aka ɓoye waɗansu makamai amma abin takaici har wanda ya ɓoye makaman ya ɗauke su ya yi wani waje da su ba tare da cewar hukumomin waɗannan jihohin sun yi abin da ya kamata ba ya tabbatar idan gwamnonin arewa suna jina sun san jihohin da abin ya faru kamar jiha guda uku ko hudu kuma sun san abin da na kuma sun san yadda na kira su a cikin dare muka tattauna kuma muka tattauna da wanda suke da iko da jahohi amma aka bari waɗannan makaman suka shalwanta suka shiga cikin jama'a wannan abin yana damuna kullum yana karkar mun zuciya saboda na yi imani da cewar ba a kyauta ba kuma ba a yi daidai ba Allahu alamu Daka wannan shi da kai a kasi a baka sati ina ganin kamar goma sha biyu ne a wancan lokacin a wancan kafin abubuwan su ƙara zama haka dakta mai kake wani abu ne ka dogara da shi da haka ke wannan bugun gaban kuma kana ganin cewa har yanzu inda za a ba da aran wannan damar ko da za a ƙara satuttukan ne kai kana ganin akwai wa za yin wani abu? To, a yanzu zan iya cewa i kuma zan iya cewa a'a waɗancan abubuwa hmm. kuma da na dogara da su wannan ba muhalli ne wanda zan iya bayyana su ba na gane amma idan hali ya yi bukata ta taso za mu ɗora hukumomin tsaro da gwamnatocin arewa akan abin da ya kamace su idan sun bi tare da mu da sauran masana tsaro waɗanda muke yin aiki tare don ba da gudunmuwa ta sa kai da kuma ainihin wato shugabbun waɗanda suke aikata waɗannan laifi in Allah ya so ya yarda idan an bi waɗannan shawarwari an yi aiki da su ba tare da cin amana ba don babban matsalar shine ina son masu saurare da kallo na su sani akwai ba matsaloli na cin amana akwai matsaloli na munafunci akwai matsaloli na yaudara akwai matsaloli na annamimanci akwai matsaloli na wato kabilanci eh, akwai matsaloli na cewar wanda yake faɗan maganar ba daga ko'ina ya fito ba babu wanda ya san shi eh, akwai matsalolin kuma da ba zan iya faɗansu a wannan lokacin ba da eh, dama ai kamar sallah ne ka san ita kanta shari'ar musulunci ta hikima wajen sallan azahar da la'asar aka shi a koyi magare ba sai aka ce a bayyana bi a ɓoye ɗaya isha'i aka ce a bayyana bi a ɓoye bi asuba aka ce a bayyana ta. daga wannan hmm. mutum zai fahimci tun daga tsarin mu na sallah kaɗai a matsayinta na ibada da ta fi kowace ibada yana buƙatar cewa ba kowace matsala ba ce ya kamata a cikin ainihin wasu bayyana ta akwai matsalar da ya kamata a bayyana ta idan muhallin bayyana ta ne akwai matsalar da bai kamata a bayyana ta in ba ta bane a ah, dakka so yanzu a ah, ah, wato har yanzu ba kaɗi ba tsammani ba inda za a samu damar ka ga magana da ka faɗa ka ce wani zai ce waye wani daga ina yake wani ma kallon ka zai ce ai kai ba jami'in tsaro ba ne da kai ba soja ba ne kai ba ɗan sanda ba ne ba kaza ba ne yana ganin cewa ai baka da kowar irin haƙƙi ma ka saka baki cikin abin da shafa harkar tsaro duk irin waɗannan matsalolin akwai su kenan kana ganin har yanzu inda za a samu dama a bilkin kautar da ka bayar gwamnati ta yadda a kira ka ta kana ganin lalle akwai rawar da za a taka wajen al'amuran nan za a iya rage wasu abubuwa ko magance su inda har gwamnatin da gaske take yi ta yi niyyar za a yi saboda na faɗa kuma ana maimaitawa kuma har yanzu shine matsayina cewar hukumomin najeriya ba su shirya ɗaukar mataki akan matsalar tsaro da ake fama da ita ba to ta yi magana akan cin amana gaskiya akwai a najeriya yan siyasa isu isu kowa ya san akwai wannan matsala jami'an tsaro akwai cin amana wanda kuma cin amanan ne ma ya jefa kasar halin da take ciki ga baki daya so wani lokaci gaskiya a wanda duk kake ganin ya kamata ka bashi amana za ku wata mu'amala da shi shi yasa kullum mutanen da suke masoya ne gare mu nake musu addu'a kuma kai ma da kana cikin wanda muke ma wannan addu'a yanzu duk mutumin da duka yake da cin ka a zuciyarsa amma zahirinsa yana nuna maka soyayya sadaka kada Allah ya jarrabe ka da ka dauki amana ka gaban amin amin dan akwai matsala kwarin gaske gaske to dakta gashi mun ja dare dan yanzu wajen karfe ɗaya. kuma a ba tambayoyi masu abin nan ba ba zai ba mu dama ba mu iya buɗe layi yau mu kira amma kamar yadda mutane suka sani wannan tattaunawar za ta ci gaba don mafita ake nema da haka yanzu a wannan kalubale ne ga malaman addinin musulunci wanda in kai watakila ganin wasu daga cikin shugabanni yana maka wahala to yadda ka ba in dai da gaske a kowane irin mataki na jiha ko mataki na ƙasa a su suna iya shigewa gaba wajen neman wannan tsalafin ko babi ne na gwadawa amma sharaɗin da ka nema a cika a ce to bari a gwada ka a gani ya kamata a ce an gwada ɗin an gani wanda na tabbatar inda suna iya fitowa su ruwa su tafi su ce a zaɓuwa ne ya kamata a ce abin da yake da alaƙa da rayukan mutane a yayin da yake kalwanta ya kamata a ce suna iya ruwa da tsaki a kanta so a dakta ba mu sani ba yanzu kana da wasu mutane masu wanda ya kamata mu ba su dama a bugu layi yau su yi haƙuri sai a shiri na gaba in Allah ya da za mu ba su dama su bugu layi saboda dare ya da ban sani ba dakka kana da in ka lura a cikin abubuwan da ka faɗa na fahimci akwai abubuwa ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai wajen takwas da farko kulasar abin da ka faɗa maganar cin amana da ya faru tsakanin makiyaya da manoma wajen yarjejeniyar da aka yi tun farko ba a mutunta ta ba na biyu ɓata garin mahukunta da aka samu tun daga matakai na masu daga unguwanni abin ya kai kan hakimin jami'an tsaro suka shigi abubuwa suka lalace sannan na uku masu satar shanu wajen saboda malam bello ya bayyana ba da wani labari ya ce ya zauna a prison sai ga wani bafulatani shi ma za a an zo da shi za a sashi cikin prison to ana tambayar sunan mutum a faɗa da haka zo kan tambayan addinin shi me addinin ka sai ce kiwon shanu ya ce kiwon shanu ba ka da addinin ce a shi kiwon shanu kawai sani shi bai san wani addini ba to dakta ka ga mutumin da a rayuwarsa inda za ka tambaye shi addini ma mai addinin sa sai ke kiwon shanu sai aka zo an aka kwashe shanun aka raba shi da shi sai koma shi kaɗai sannan sai ga wata hanya da take da alaƙa da Allah kaga babu annar da ba zai iya yi ba sannan kwanan nan na ga wani bidiyo na wani ƙaramin yaro ba fulatani da ake tambayarsa wannan giyar da kake sha ta leda kana iya shan takwalba ya ce a ba zai sha takwalba ba amma dai yana iya shan giyar leda me addinin kai sai shi kai da wani addini shi ba fulatani ne kawai to mutanen da suke ɗaukar shi ta waya sai suna dariya ni kuma wallahi da na gani cewa ne wannan abu ne da ya kamata kuka ya kamata su ba dariya ya kamata su ba abun bakin ciki ne to ga wannan matsala akwai cikin nan kaya maganin abin da shafi masu yin dokoki wanda ya shafi dan majalisu sanatoshi baki abin da ya kamata bu wajen sauke wannan dai sannan kaya maganin abin da ya shafi tasirin yan wato yakin kasashe makusanta da ya faru kamar libya da fantamar makamai ya taimaka sannan kayan maganin cin hanci ya kawo matsala sannan yanzu ina daga cikin masu ba da gudunmawa 'yan kasuwa wajen makam abincin da ake kai ma sannan akwai maganin abin da ya shafi ma'aikatan lafiya duk wannan yana taimaka gaskiya to gaskiya sai a na gaba dakta za mu ka dora daga nan waɗannan abubuwan sannan za mu kalli abin a mahanga a kaga addinin musulunci mu gani a to ba sani ba da kana da wani kira ni da kiran da nake da shi sani da dakta labarin da nake da shi abin da ya faru a jijiya jiya ina kira Allah ga mutane dukkan guraren da suke da matsala ta tsaro wanda ana iya zuwa dama a shiga garinsu tun kafin ramadana to ina ganin akwai kuskure su zo su taru a masallaci da sunan sallar tahajjud musamman da mata da ƙananan yara ba tare da sun yi kyakkyawan shiri da tsari ba wajen shirin ko ta kwana ko da kowane irin abu zai a cikin sun shirya ɗaukar sa gaskiyar magana dakta ban tabbatar ba amma dai na samu labari cewa mutanen garin jibiya a wani lokaci ba a bambance mazansu da matansu wajen tsoro so a firgicin ya kai ga abin da ma bai kamata al'umma ta tsorata ba wani lokaci tana tsorata a kan shi so a daga wannan bangaren irin wuraren da suke da matsalar tsaron nan su fito su fi sallah da daddare ba tare da kyakkyawan tsari ba sannan kuma abin da bai kamata matakin mutane su tsorata ba a tsorata kana da wani kira da za ka yi a kan waɗannan gaɓoɓi guda biyu da da kuma shawara da za ka ba mutane wato ita waccan gwiwa da muka yi magana ta cin amana da kuma rashin yin tsarin abin da ya kamata hmm. duk wanda ya san kibiya kuma ya san mashigun jibiya hmm. kuma ya san abubuwan da suke faruwa a jibiya to ya san cewar cin amana ne yake haifar da haka domin kilomita arba'in ta ko'ina kafin ka shigo jibiya babu inda za ka yi tafiyan kilomita ɗaya da rabi ko biyu ba tare da jami'in tsaro ya tsaye da ya tambaye ka ina za ka mai karar ba. abin ke kilomita arba'in ta duk inda za ka shiga jibiya hatta da barayin hanyoyi akwai jami'an tsaro akwai soja akwai custom akwai civil defense akwai immigration akwai mobile akwai interpol akwai ss ka abin tambaya a nan ne. shin su masu aikata laifin nan ta ina suka shigo da suka ɗauki mutum arba'in ba fa zan iya kara arba'in aka ɗauka ba mutum guda arba'in ta ina aka bi aka fita da shi jami'an tsaron nan ya aka yi in kaɗa ko buhun shinkafa kwanan shinkafa uku kwanan shinkafa ya wuce uku ba ka isa ka fita da shi daga jibiya ka bi waɗannan hanyoyin da na faɗa ba to ta ya aka yi aka samu an zo an kwashi mutum arba'in kuma abin da ba a tantance tabbacin nau'i ba kuma har an sha ina waɗannan bindigogi da muke gani a yankunan jibiya na san dukkanin yankin jibiya kuma aƙalla ban kai kwana zan ce goma ko kusa da haka ba da na je yankin jibiya A kan abin diddigin waɗansu gurare da ake shigo da wato taba wuri domin a ƙoƙarin da ake yi na gano waɗanda suke aikata waɗannan laifukan da kuma ba wa hukumomin tsaro shawarwari. Inda hmm. bincike bincike bai tsaya akan maganar eh, ta'addanci da 'yan ta'adda ba. ina kallon da fuskoki da suka shafi barazanar tsaro da kuma barazana na tarbiyya na kwakwalwa da sauran makamantansu saboda haka su waɗannan mutane da suka fito suke suka je sallah akwai laifi watakila na malamai duk da yake kuma yan an ce kadara ne bai kamata a ce an yi jagoranci zuwa ga barin irin waɗannan abubuwan ba in ma za a yi sai a yi abin nan wato yi salatul sauf wasu in waɗannan sun yi raka'a waɗannan su koma gefe su tare ana jin abin da yake faruwa kuma na san mutanen jibiya suna da tsare-tsare da suka yi na ɗaukan matakai akan abubuwan da suke faruwa domin suna da tabbacin cewar wato garin jibiya yana daga cikin garuruwa waɗanda suke a kan iyakokin najeriya waɗanda suke fama da matsaloli na cin amana tsakanin zamantakewa shida da jami'an tsaro da kuma wato ita kanta <clears throat> wato uh, gwamnati domin rashin yin tanajin abin da ya kamata uh, yana cikin abin da yake haifar da matsalar da wato uh, take cima abin tuwo a kwarya Yadda yake na san cewar a kwanakin babu daɗewa kimanin watanni biyu ita gwamnatin aminu bello masari ta fito ta ba da umarni ga al'umma a inda suke idan waɗannan masu kai hari suka kawo musu hari su yi iya ƙoƙarinsu su kare su tsara garinsu yadda za su iya kare kansu amma yadda na san cewar mutanen jibiyan sun yi nisa akan wannan kuma mutanen kurfi su masu yi nisa to wataƙila kamar yadda na tattauna da waɗansu mutane ta waya cewar suna da tsare-tsare na waɗanda suke da bindigogi masu lasisi cewar su rinka harbawa a cikin darare to watakila lokacin da waɗannan masu laifi suka shigo suna harba bindigu sai sauran mutane da su kansu jami'an tsaron da ke garin sai su ɗauka cewar harbi ne wanda ake dan barazanarwa ga wanda yake mai laifi ya sani cewar ba bacci ake yi ba kuma akwai tanaji amma dai a zahirin gaskiya shawara a nan ita ce yin sallar ita kanta yinta a cikin gidaje shi ne ya fi musamman a hali da yanayi wanda ake ciki to haka shi ne abin da ya kamata mutane su girmama ka'ida da kuma shawarwari kuma a yi takatsantsan sannan kuma su hukumomi a yi bincike kuma ba bincike irin wanda aka saba yi ba cewar a yi bincike a kawo rahoto a sha shayi a tashi a'a a yi bincike kuma a yi aiki da manufa da bayanan da binciken suka fito ba. binciken za a iya kaiwa ga gaci sannan kuma wato su jami'an tsaro na jihar katsina suna jina da kuma wanda da yake saurare sun san akwai waɗanda wasu yankuna waɗanda suke wato ba sa ainihin wato shigowa ta daɗi a waɗannan yankuna wanda yake tamkar waɗansu gurare ne da za a ce suna hannun su waɗannan mutane kamar yadda na san cewar in ɗauki misali hanyar da za ta tafi da kai daga jibiya zuwa ƙauren na moda ba kowa ne ba ta biyuwa ko daga jami'an tsaron saboda kamar yadda na sha faɗa cewar dukkanin masu aikata laifi da inda suke aikata laifi dukkan da suke aikata laifi duka an sani kawai rashin yi da gaske ne ya hana ba a yi maganin matsalar ba amma waɗanda suka kawo hari an san su daga ina suka kawo hari an sani da ya kamata a yi a tare wannan harin an sani kuma akwai manafunci akwai nunkufurci akwai anamimanci akwai gunzugulu kuma akwai shashanci kuma akwai matsala ta cikin gida ta 'yan gari in bincike ya tafi wannan maganganun nawa duka sai sun fito so dakta Allah subhanahu Ta'ala ya kiyaye waɗanda suke bibiye mu a wannan garin su haƙuri in ba tambayoyin da muka wannan batu nan to ba za mu iya ba da damar a buɗe layi ba don mun ja dare don ma ana watan ramadana ne kiran da muke da shi zuwa ga mutane muna goman ƙarshe kuma yau bai wuce yau ba sai kuma watakila gobe har yanzu ba mu kai ba tsammani da Allah madaukakin sarki ba bisa ga ka'ida na la na min rahmatullahi. mu koma zuwa ga Allah a ci gaba da yin addu'a wayannan shugabannin namu har yanzu bai cikin tsarin mu da manhajin mu da karantar mu inuwa da shugabanni da mummunan addu'a gare su biyar da al'amari ya kai mana kira zuwa ga mutane a ci gaba da masu addu'a ta alheri da fatan cewa nauyin da aka ɗora musu Allah ka ba su ikon sauke wannan nauyin kasa tafi lahira da shi domin shi ne kaɗai zaman su lafiya a haka nan muna roƙo zuwa ga 'yan uwa cewa ku saka dakta da Allah addu'a a cikin ku na ruwi Allah maɗaukakin sarki daka ya tsare mana ka ya tsare mana ka. Allah ya hana ka jin kunya duniya da lahira sannan dakta Allah kada ya kawo ran da duk mutumin da yake cin ka zai dariya akan ka Allah ya tsare ka daga dariyar ainihin wato makiya suna ganin yan uwa wanda ya haƙuri shirin duk da haka duka wasa wasu ya ɗauki awa ɗaya da minti hamsin da bakwai a awa biyu kaɗan ya rage bai wuce minti uku ma ya haƙuri za mu taƙaita a nan kuma za mu sake dawowa wata rana da wani lokaci in Allah ya yarda abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lana wanda muka yi kuskure kuma Allah ka yafe mana yan uwa da suka ba da aran lokacin su suka saurara kuma Allah madaukakin sarki su ma ya saka musu da alheri wa bi hadal qadri rufe ina ƙara kira ga 'yan uwa da Allah kuma a ci gaba da isar da wannan sako da Allah data da muke saya muna amfani da ita da Allah mu guji yada abin da ba mu da tabbaci a kan shi don yana cikin abin da yake kawo mana barazana ka samu bayani ka saurara ka ji ka tambayi wanda ya turo maka daga ina ya same shi idan kuma na karantawa ne ko mun tsawon shi ka karanta an ba za ka karanta ba to ka goge shi daga waya ka fita tura wa wani sannan mu yi amfani da datan mu wajen samar da abin da zai taimaka mana ya taimaka wa al'ummar mu ba samar da abin da zai cutar da mu da kuma cutar da al'ummar mu kuma ya cutar da kasar mu alhalin kuɗin da muke sayan data muna tarawa waɗansu mutane ne da suke wata ƙasa ba ƙasar mu Najeriya ba in mun yi haka zai tallafa matuƙa wajen samar da tsaro da kuma tallafawa hukumomi wajen ƙoƙarin da ake yi na ganin cewar an kai ga gaci da kuma dakile munafunci da kuma makircin masu makirci shi kenan ko daga? Allah Allah ya saka da alheri da wannan tambihi din wa bi hadal qadri kifaya Wasu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu Allah la ilaha illa anta أستغفرك أتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته